أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna bayan uwa haƙuri dangane da an ce za a fara karfe takwas an ɗan samu jinkiri wajen hada masu ɗauka ba insha Allah yanzu yanzu nan za mu fara kamar yadda 'yan uwa musulmi suka ji sanarwar cewa malam musa yusuf asadu sunna zai gabatar da muhadara akan kucincinu da suka faru bayan rasuwar manzan allah sallallahu alaihi wasallam malam musa yusuf asadu sunna zai yi mana bayanai daga hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallam da ayoyin ƙur'ani da kuma fahimtar magabata Allah subhanahu wata'ala shi ba mu ikon saurara kuma muna ba 'yan uwa shawara cewa duk lokacin da aka fara duk mutumin da yake da buƙatar yin tambaya ya rubuta bayan gama karatu insha Allah malam je ansa tambayoyi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بالموت أذل رقاب الجبابرة الحمد لله الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فرضا ولم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام طرا والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وهو المصطفى الكريم الذي جاءنا بالكتاب والسنة اللذان يفرقان بين التوحيد والشرك وبين الإسلام والكفر وبين الصدق والكذب وبين الحق والباطل وبين السنة والبدعة كالشمس وضحاها وعلى آله وأصحابه وهم الذين آمنوا به أول مرة فعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وعلى من تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أينزل نكي da منا عينهم وتوتد وداني a wannan masallaci da ya fi shahara masallacin ainihin wato tudun wada a kuma wannan ainihin wato yanki na kaduna south sannan kuma a ainihin wato jihar kaduna a wannan ainihin wato ƙasa tamu najeriya a wannan duniya ta allah subhanahu wa ta'ala abinda aka ce za a tattauna a kan shi fikintinu da suka faru bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya tsare mu daga fitina wannan karatu da zamu yau yana da gaɓoɓi har ɗaiɗai har guda talatin da wajen hudu na ɗaya addinin musulunci an gina shi akan rukunne guda biyu su ne kalimatu shahada la ilaha illallah muhammadun rasulullah sannan na biyu wajibin da yake kan malamai da kuma ɗaliban ilimi na uku wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da mutanen gidan shi na hudu إخبار النبي صلى wa sallama وآله وسلم بوقوع الفتنة في هذه الأمة labarin manzon Allah dangane da aukuwar fitina a cikin wannan al'umma na biyar abin da ya faru na fitina bayan annabi a zamanin sayyidina abubakar na shida kashe umar dan khattab na bakwai kashe usman radiyallahu anhu wa arda na takwas ko na tara shine ainihin wato khawarij wanda suka yi shawara cewa duniya ba za ta zauna lafiya ba sai an kashe mutane guda uku sannan na ainihin wato goma khilafanci ainihin wato khilafancin ainihin wato Husaini dan Ali bin Hassan dan Ali bin Abi Talib bayar ainihin wato Sayyidina Ali na ainihin wato sha ainihin wato sha ɗaya shine sulhu tsakanin Hassan da kuma Muawiya na sha biyu shine ainihin wato khilafancin Yazid dan Muawiya to daga nan sai abin da ya faru shine aiko shi'u daga mutanen iraki zuwa ga husaini jikan annabi sannan aiken muslim bin aqil zuwan shi iraki sannan akwai ainihin wato hana wanda sahabbai suka wa al'imamu husaini jikan manzan allah kar ya fita je iraki sannan fitan imamu husaini daga ainihin wato garin madina zuwa iraki sannan kuma shahada shaida suwa suka kashe imamu husaini sannan kuma tare da wa aka kashe Imam husaini a ina aka kashe shi sannan kuma sai matsayin musulmi idan musiba ta auku sannan kuma me za ka samu kariya da shi daga koda yaushe in fitina ta zo kakka afka in ka afka ya zaka ka fita daga cikinta sannan bayan wannan sai me ya dace a yi a cikin wannan watan sai haramcin kuka sannan sai tambaya da za mu yi ga wanda ya sabawa sunnar manzon Allah a cikin wannan watan akwai tambaya ta ɗaya akwai ta biyu akwai ta uku akwai ta hudu akwai ta biyar sannan akwai matsayin yazid dan muawiya matsayi matsakaici a wajen malaman musulunci sannan na gaba sai ainihin wato ba da shawara ga hukuma sai alkhatima tukawa Allah ya samu tuka da imani addinin musulunci an gina shi akan abu guda biyu la ilaha illallah muhammadun rasulullah babu wanda za a bautawa a bayan ƙasa kuma ba yadda za a yi a bautawa Allah sai ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan kalma ta kalimatu shahada tana da nauyi shi yasa sai manzan Allah ya ce mafificin abin da na faɗa ni da annabawan da suka zo bayana ko kafin ni ita ce kalman shahada wannan kalma ta la ilaha illallah wanda yake ƙarshenta shine muhammadun rasulullah tana kunshe da wani saƙo na cewa babu yadda za a yi wa Allah a kowane wata a kowane sati a kowace rana a kowane awa a kowane lahaza sai faɗan an kwaikwayi ibadar yadda za a yi ta hannun manzon Allah wannan ya zama wajibi akan wannan to saboda haka tunda kuwa haka ne musulmin da ya fahimci ma'anan muhammadun rasulullah muhammad a matsayin shi na manzan allah to kuma dama ya kunshi akwai na farko fa'atuhun fi ma amara yi wa manzan allah biya cikin duk abin da annabi ya ba da umarni ya ce a yi na biyu akwai tasdiquhum fi ma akhbara gaskata manzan allah cikin abin da ya ba da labari ya faru yana faruwa zai faru sannan na uku akwai wasina buma na ha an huwa zajara sannan wa Allah yi ubadullah illa bima shara'a na haka karatun mu yana da alaka da wa'incan gaɓuɓɓun guda uku ba'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara sannan wa Allah yi ubadullah illa bima shara'a ba yadda za a yi abauta wa Allah da wani abu sai abin da manzon Allah ya kawo ya ce abauta wa Allah a kan shi to ƙarƙashin wannan ne labarin da annabi ya bayar tunda akwai wa tasdiquhu fi ma akhbara dole kuma in ya bada labari yace fitina za ta auku iri kaza a matsayin ka na musulmi ka yadda za ta faru sai dai za ka yi sai ka nemi kariya daga fitinar kafin ta zo in kuma ta zo ka san yadda za ka yi ka fita daga cikinta na biyu bayan wannan abin da yake wajibi akan malamai da ɗaliban ilimi shine su faɗi gaskiya a sanda ake buƙatar a faɗi gaskiya zuwa ga al'umma shi yasa sai Allah ta'ala ya saukar da alƙur'ani a matsayin littafi na addini ƙwallin ƙwal kuma ƙur'anin gaskiya ne shi yasa sai Allah ya ce wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al-haqq mutananka sun ƙaryata alƙur'ani amma fa alƙur'anin gaskiya ne sannan Allah ya tabbatar wa da kanshi gaskiya ne ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ويوم يناديهم فيقول أين شركائهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا ما في ما في ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله شيسا ونوجن سيتي ainihin wato lahu da'awatul haqqu ga Allah kadai bauta ta gaskiya take sannan ya tabbatar manzon Allah gaskiya ne cewa kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna rasula haqqun sannan Allah ya tabbatar cewa musulunci gaskiya ne ja al-haqqu wa zahaqa al-batila innal batila kana dahunqa al-haqqu min rabbika fala takunanna min al-mumtarina sannan Allah ta'ala ya zo kuma yake cewa wa Allah ta ƙulu alallahi illal haq kada a kuskura a faɗi wata magana wacce ta shafi Allah subhanahu wa ta'ala sai dai idan maganan gaskiya ce za a faɗe ta to sannan sai ya zo sai ya ja kunnan malamai sai ce wa idan aka zallahu mithaqal ladina utul kitaba sai ce la tubayyinunnahu lin-nasi lamul amr lalle suwa mutane bayani wala taktumunahu kada su koyi musu la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu kada su yi kada su koyi. to in mutum ya san gaskiya ya ɓoye ta babu maslaha to sai kuma ya jira abin da zai faru a gaban Allah subhanahu wa ta'ala dan dama ɗayan biyu ne ko ka fito ka faɗa wata gaban Allah ko kuma in ka je gaban Allah sakamakon kitimanul haƙƙi ya zama tuba ka da ainihin wato makuwa na uku Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wasiya dubi bin Arqam ɗaya daga cikin sahabban Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda wasu mutane guda uku suka zo za su mai tambaya Ya ce kun ga shekaru sun mun yawa na girma abinda na baku labari ku riƙe shi abinda duk ban baku labari ba ka ku kallafa min ku ce sai na baku ainihin wato labari sai na faɗa muku wata magana to sai yake ce musu ama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawman fina khatiban manzon Allah ya miƙe wata rana a cikin mu yana mai kutuba bima'in yadda a kuma baina makka wal madina a wani wuri da ake kira kumma wani wajen ruwa ne tsakanin makka da madina fa hamidallaha wa asna alaihi wa wa'aza wa zakkar manzon Allah ya gode wa Allah ya yabi Allah sannan manzon Allah ya yi wa'azi ya tunatar sun maƙala sannan sai manzon Allah yake cewa amma ba'adu ala ayyuhan nasu ya ku mutane inna ma ana basharun fa inna ma ana basharun ni mutum ne ku an yi atiya rasul rabbi fa ujiba manzon ubangiji na ya kusa zuwa zai kira ni zan karba masa shine mala'ikan mutuwa wa ana tarikun fikum ne zan tafi zan ban muku nauyaya guda biyu sai manzon Allah ya ce awwaluhuma kitabullahi na ɗayan su akwai littafin Allah fi hudan wa a cikin littafin Allah akwai haske da shiriya sai manzon Allah ya ce fa khudhu bi kitabillahi wastamsiku bi ku riko da littafin Allah wa hassa ala kitabillahi wa raggaba fihi manzan Allah ya kwadaitar da al'umma dangane da muhimmanci a kan riko da littafin Allah sannan sai manzan Allah ya ce sun maƙala wa ahli baiti sannan kuma da mutanen gidana kuma Allah ina haɗa ku da Allah kuma Allah ina haɗa ku da Allah sai da manzan Allah ya faɗi wannan kalman so uku ya ce ina haɗa ku da Allah dangane da mutanen gidana ina haɗa ku da Allah dangane da mutanen gidana da wannan wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi sai shi wannan ɗaya daga cikin wanda suka zo za su tambayi Zaid bin Arqam fa qala lahu Husayn sai yace masa wa man ahli baitihi ya Zaid alaysa nisa'uhu min ahli baitihi suwaye mutanen gidan shi matan annabi ba sa daga cikin mutanen gidan shi sai Zaid bin Arqam yace masa nisa'uhu min ahli baitihi walakin ahlu baitihi man hurrima sadaqa ba'dahu yace masa matansa suna daga cikin mutanen gidan manzon Allah kai duk wanda aka haramta masa cin sadaka bayan annabi to yana daga cikin ahlu baitin manzon Allah sai yace masa wa manhum sai yace masa ali ali wa ali aqil wa ali jafar sannan wa ali abbas wa'annan sune ahlul baiti inda ahlus sunnati wal jama'a lazun muke tattaunawa da wani dan shi ana ce ko kun ɗauka cewa ahalu baitin annabi mutane guda hudu ne fatima hassan da husaini sai sayyidina ali saboda hadisul kisa da manzon Allah ya lullube su ummu salma ta zo za ta shiga sai manzon Allah ya ce mata anti ala khairin ke kina kan alheri sai na ce masa yanzu al Jafaru Ja'far Sadiq ahlul bait ne yace eh Ali Zainul Abidin fa yace eh musal kazin fa yace na lissafo har zuwa goma sha biyu sai na ce masa to sanda annabi ya ɗauki mayafi ya rufe mutane guda hudu ali zainal abidin yana ciki yace bai ciki jafar sadiq yana ciki yace bai ciki nace ta yaya aka yi su kuma suka zama ahlul baiti idan kun ce wa'ancan mutum guda hudu su kaɗai ne ahlul baiti to shi yasa wanda suke cewa suna goyon bayan mutanen gidan annabi mu mun kasa gane wani mutanen gidan in dai gidan annabi ne matan shi sune wa farko sannan sai ƴaƴan manzon Allah wayannan sune al baita sannan kuma sai dangin annabi al ali al aqil al jafar sannan da al abbas wayannan sune ahlul baiti mu a wajen mu mu jama'an da muke bin qur'ani da kuma sunnar manzon Allah da wannan wasiyar manzan Allah ya bari yace lallai yana hada mutane da Allah dangane da mutanen gidan shi to shi yasa na abubakar yake cewa irkubu muhammadin fi ahli baiti ku girmama annabi muhammadu dangane da mutanen ainihin wato gidan shi da wannan wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari sai ya zamanto wasu daga cikin al'umma sun kiyaye wasu kuma ba su kiyaye ba sai suka saba akan ainihin wato wannan wasiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa mun sha bayani muka ce da'iman duk wanda zai zo da bata cikin al'umma babu yadda za a iya zo maka hannun shi haka kawai ba komai ai ba wanda zai bi shi sai ya samu wani abu ya sa a gaba ta yadda in ka taba abun sai ya fahimci wancan abun kake ki yanzu nan kasar duk wanda zai zo ya da'awan san mutanen gidan manzon Allah to tun kafin a san za a haife ka ko a haifi wanda ya kawo da'awar an yi nan ƙasar lokacin da mutanen gidan annabi saboda ƙaunar da ake musu mace in ta haifi 'ya'ya biyu da ta je gida idan ta ce 'yan biyu na gaishe ku sai a kawo kuɗi a tara mata saboda ƙaunar mutanen gidan annabi a zamanin annabi akwai hassan da husaini amma babu hassana da husaina amma a nan ƙasan aka haifi 'ya'ya guda nawa biyu mata sai a sa hassana sai a sawa husaina idan aka haifi namiji mutum in yana tunanin in an haifi mai namiji zai sa a in ba a samu namijin ban aka haifi mace a maimakon ali sai ya sa sunan yarinyar aliya a nan kasan ana yin haka saboda ƙaunar mutanen gidan manzan Allah da ake in kada an ce gadanga kusar yaƙi ali kenan duk irin waɗannan sunayen sun intishari to wannan shine to sai zamanto wancan da'awar da ta zo ce zamanto take ta kokarin cewa an cuci mutanen gidan annabi ne don haka su abin da ya kawo su don haka sun zo ne sai sun ɗauki fansa akan wai mutanen da suka cuci mutanen gidan annabi waye a ciki nan waye ba kuwa to amma wai an yi cuta ne saboda haka abin da ya kawo su sun zo za su yi cuta to duk abin da yake na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yana daga cikin alama ta kai masoyin annabi ne shine girmama mutanen gidan manzon Allah matan manzon Allah ƴaƴan manzan Allah da kuma jikokin manzon Allah to bayan wannan sai labarin da manzan Allah ya bayar dangane da fitinar da za ta faru lafazin fitina ya zo cikin qur'ani da ma'anoni daban-daban Allah sai ce inna ma amwalukum wa auladukum fitina fitina ne sannan ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah Allah sai ce falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna kada wata fitina ta same su alif lam mim ahasiba an-nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun haka Allah ya faɗa wa annabi Musa wa fatannaka futuna to wannan ya zo da ma'anoni daban-daban to haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa sai ya karantar da mu mutum ya nemi tsari Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahaya wal mamat Allah ya tsare mutum daga fitina ta rayuwa da kuma fitinar mutuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ba da labari na fitintunu za su faru kafin su faru daga kur bin alqama al yake cewa wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya rasulullah halil islamu min muntaha shin musulunci yana da ƙarshe kuwa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah yace ayyuma ahlu baitil ayyuma ahlul bait duk wani gida wanda yake min al-arab na larabawa aw al-ujum ko ajamawa balarabi da wanda ba larabi ba arada Allahu bihim khaira in Allah ya nufin gidan da alheri ko ba musulunci a gidan a dakala alaihim al-islam sai Allah ya shigar da musulunci gidan qala sannan sai ce summa ma sannan sai mi qala sai manzon Allah yake cewa summa taqau summa taqau al-fitan sannan bayan wannan kuma bayan musulunci ya yaɗa gidaje alheri ya shiga sannan fitina za ta zo ta auku cikin al'umma ka annaha bulal fitinan kuma za ta zo yadda ka san kaman girgije haka za ta zo sai yake cewa Ƙala kalla wallahi insha Allah shi wannan mutumin yake cewa a'a in Allah ya da wannan abun ba zai faru ba kala sai manzon Allah yake ce masa bala wallahi haka ne wannan abun da ka ji na faɗa sai na ya faru sai manzon Allah ya ce wallazi nafsu muhammadun biyadihi ina rantsuwa da wanda ran annabi muhammad ke hannun shi summa ta'uduna fiha asrawi da subban wallahi sai fitina mai tsanani ta kwararo cikin al'umma wadda fitinan sai ta kai yadda murika ba ba a sashin su ya dauki makami yana yakan wa yana yakan sashi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya faɗa sannan hadisin al-Imam Abu Huraira manzon Allah yake cewa wailul lil arab min sharrin qad iktaraba ma'ana wailu bane ya tabbata ga ainihin wato laraba na wani sharri da yake kusantowa in ji manzan Allah wani irin sharri ne wannan sai manzon Allah yake cewa fitan ka kitsa illal muslim wata irin fitina ce kamar yankin dare mai duhu yasbihu rajul mu'minan mutum zai waye gari yana mai imani amma wayin shi kafirin kafin yamma kuma ya zama kafiri Allah ya kiyaye sannan wayin shi kafiran mutum zai kai wayin shi ainihin wato musliman mutum zai kai yamma yana musulmi amma kafin gari ya waye kuma ya zama kafiri me wannan Ya yabi'u qaumun dinahum za a samu wasu mutane suna sai da addinin su bi ardin min duniya saboda wata kaddara ta duniya sai manzon Allah yake cewa a wannan lokacin qalilul mutamassikin yawma in ko qalilul mutamassik yawma idhin bidinihi dan kadan ne idan fitina ta faru wanda za su tsaya su riko da addini yadda ya kamata dan manzon Allah yake cewa kalqabi da alal jamra to wanda kuma ya riko da addini a lokacin da fitina take tasowa to daidai yake da wanda zai dauki kuma garwashin wuta ya riki a hannun shi ka kwatanta yanzu akwai mai soya wani abu a waje in ka fita ka dauki garwashin wuta ka fito da shi daga murhu ka sa a hannunka ka riki me zai faru wallahi ba kowa bane zai iya daure wanda zai rike garwashin wutan har sai ya mutu kaso goma in aka sa to zai wahala kaso tara in ba a watsar ba ɗaya ne za su iya daurewa duk abin da zai faru ya ne ya faru to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa sannan sai manzon Allah a wani hadisin hadisin ainihin Abdullahi dan Umar yake cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naga annabi yushiru ila al-mashriq yana nuna hannun shi wajen ainihin wato gabas wa qala sai manzon Allah yake cewa inna sai manzon Allah yake cewa ha innal fitnata ha A nan wajen manzon Allah ya nuna gabas misali yin haka ya ce wa kun ganin wajen wallahi fitina za ta taso ta nan wajen innal fitnata ha huna min ya yatlu ƙarnu shaitan. ta nan wajen ne kahon shaidan inda kahon shaidan yake fitowa to ta nan fitina za ta taso malaman hadisi da suka bi duk irin waɗannan hadisan da annabi ishara zuwa ga wajen sai ishara zuwa ga iraki manzan Allah yake nufi shi yasa wani malami ya littafi ya kai haka akan awace ce al-iraki kawai ya littafin al ya tattaro duk irin waɗannan halisan? ya ta bayani to iraki matattara ce wacce gari ne yana da tsohon tarihi annabawan Allah sun zauna a garin annabawan Allah su annabi Ibrahim suwa duk an zauna a garin idan aka tashi samun mutumin kirki daga cikin mutanen iraki Da sai ka ga kirkin shi kuma ya sha bamban da sauran mutane idan kuma aka tashi samun mutumin banza daga cikin mutanen iraki to za ka ga kuma lalacewa shi ta fi lalacewa kowane mutum yanzu wanda duk suka yi ta'asisin ilimomi mafi yawanci sai ka ga mutane ne ɗin wanda ya zo ya fara wa ilimin musulawar hadisi babi mustaqil ya fara mai littafi mai zaman kanshi shine abubakar arramu hurmuzi mutumin iraki ne wanda ya fi kowa haddace hadisan annabi mutumin iraki ne al'imamu ahmad imamu Ahadu sunnati wal jama'a wanda ya fara ta asisin ilimin fiqh al'imamu abu hanifa ne dan iraki ne wanda ya zo da maganan ilimin aro dan iraki ne wanda ya zo da kara to haka ta nan bangaren to ta ɗai bangaren kuwa daga iraki ne mafi yawancin duk fitintunan da suka kunno cikin addinin musulunci ake shirye su daga iraki ne aka shiryo aka za kashe sai na umar daga iraki aka shiryo aka za kashe sai na usman daga iraki aka shiryo aka zo aka kashe na ali ma mutanen iraki ne wanda za mu yi magana su suka yi gayyata ga jikan manzon Allah ya je kuma suka kashe shi Allah ya kiyaye shi yasa sai manzon Allah ya nuna yace huna daga nan wajen kina za ta taso shi yasa wani malami yace iraki tana zaune lafiya fitinar da annabi ya faɗa sai wani je amerika suka je suka taso ta to wannan fitinar da kake gani ta tashi ta yaƙi yaƙin nan da ake a iraki billahi lazi duk duniya yanzu babu wanda isa maganin ta fitina ce take kwance aka ji aka yi wa aka taso ta wala duk duniya yanzu ba wanda zai iya ainihin wato maganin ta to wannan <clears throat> dangane da ainihin wato fitina kenan sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga miqdad yake cewa aimullahi yake cewa na rantsi da Allah shi miqdad laqad sami'tu rasulullahi naji manzon Allah yana cewa inna sa'ida lalle mai arziki man junnibal fitan wanda aka nisantar da shi fitina inna sa'ida man junnibal fitan lalle wanda yake da arziki mai arziki wanda aka nisantar da shi daga fitina sai da manzon Allah ya faɗi wannan sai uku sannan sai manzon Allah yake cewa waliman tuliya da kuma wanda aka jarabce shi da musibar ba shi janyo ta ba fasabara sai ya haƙuri don mutum Allah ya jarabce shi da musiba ba shi ya janyo ta ba sai ya haƙuri to Allah subhanahu wa ta'ala zai cika mai ladan shi na yin haƙuri akan musibar da ba shi ya janyo ta ba zuwa ta same shi sannan zaid bin sabir yake cewa bainaman nabi sallallahu alaihi wa sallama fil ha'id libanin najjar manzon Allah yana cikin tafiya a wani bangare na wani bango na wata kabila banu najjar ala balgatin ala balgatin lahu akan wata ainihin wato taguwarsa wa nahnu ma'ahu mu muna tare da annabi idan hadat bihi sai taguwar ta karkace daga hanyar da ya kamata ta bi fakadat tulqi saura kaɗan ma saboda bodewa da ta yi ta kayar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa idan akbar sittatin aw khamsa sai manzon Allah ya ga kabarin mutum biyar ko mutum shida sai manzon Allah sai yake cewa ainihin wato sai wani magana yace kaza wa kaza wa kaza sai yake cewa kana ya kula juraybiyu fa qala man ya'rifu ashab hadha al-qabr sai manzon Allah ya tambayi sahabbai ya ce musu daga cikin ku waye ya san ma'abuta wa'annan kaburburan qala rajulun sai wani mutum yace ana qala sai manzon Allah ya ce masa fa mata fa mata mata haula yaushe wa'annan mutanen da ke cikin kabarin nan suka mutu qala sai yake cewa matu fil ishraq sun mutu a cikin shirka da Allah kafin zuwan musulunci fa qala sai manzon Allah yake cewa inna hadhihi al-umma lalle wannan al'umma tubtala fi qabriha za a jarabce ta a cikin kabarinta duk wanda ya mutu akwai tambaya falaula ba dan ba Allah tudafinu Allah tadafanu kada wanda ya ainihin wato ba dan kada tsoro ya kama ku ba daga yau kowa ya daina zuwa makabarta binnewa wanda ya mutu sai manzon Allah yake cewa da na roki Allah an yusmi'akum min azabil qabr ya ji yadda ku azabar kabari allazi asma'u hamin wanda nake ji yanzu ana yi ma wasu to saboda in aka ji wani ce to wani zai ceto to billahi lazi ko shi da makabarta sai dai a kai shi amma ba za a kai wani da shi ba sai mun Allah ya ce wallahi da na roki Allah ya ji yadda ku sannan sai yake cewa ainihin wato sun aqbala alaina bi waje sannan sai manzon Allah ya fuskanto ta wajen mu fa qala sai yake cewa ta'awwadullah ku nemi tsari da Allah min azabin nari daga azaban wuta sahabbai suka ce muna neman tsari Allah ya tsare mu daga wuta mu Allah ya tsare mu daga wutan daga nan sai manzon Allah yake cewa ku nemi tsari da Allah daga azabar kabari suka ce muna neman tsari daga azabar kabari sannan sai manzon Allah ya ƙara ce musu ku nemi tsari daga azaban Allah ko ku nemi tsari daga fitina wacce za ta bayyana da wacce bata bayyana ba sannan sai suka ce muna neman tsari daga daga ainihin wato fitina to wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ne cewa ainihin wato lallai wa'annan abubuwan lallai sai sun faru sannan akwai huzaifa wanda ake kiran shi ma'abutin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inni la'alamun nas bi kulli fitna ni ne mafi sanin mutane da kowace irin fitna ka'inatu fi ma baini wa bainas sa'a ni ne nafi kowa sanin kowace irin fitina wacce za ta faru tsakanin yanzu da abin da zai faru har zuwa tashin alkiyama illa wa ma bi illa an kuna rasulullahi asarra ilayya fi dhalika shay'a sai dai akwai wani abu da manzon Allah ya dan asirta bi faɗa min ba lam yuhaddithu gairi haka Huzaifa ya ba da labari a kinin wato fitina shi yasa wancan hadisin nashi shi Huzaifa al-Yaman da yake cewa kanin nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil khairi wa kuntu as'aluhu an sharri ni kuma ina tambayar annabi dangane da sharri me yasa nake tambaye shi saboda makafata an yudirka ni saboda tsaron kada sharrin ya riske ni alimtu sharra la li sharra lakin li wa man lam ya'rifu sharra min al khairi wa qa'a fihi yace fa qultu ya rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa sharrin da cikin jahiliya muna cikin sharri mu ne tata shan giya kisan kai bala'i fada kan kabilanci fa ja'ana Allah bi hadal khairi sai Allah ya zo mana da kai da alheri aka fito da mu daga ciki wa hal ba'da zalika alkhairu min shar bayan wannan alherin da muke kai al'umma za ta koma kan sharri qala na'am sai manzon Allah ya ce masa eh za ta koma kan sharri wa hal ba'da zalika alsharru min khair bayan ta koma kan alherin kan sharrin za ta dawo kan alheri sai manzon Allah ya ce masa za ta dawo kan alheri amma fa alherin ba ta tatti ba fihi dakanun an gurɓata alherin da hayaki sai ya ce masa wama dakanuhu ya rasulullah wani irin hayaki ne sai manzon Allah ya ce masa za a samu qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadin suna bin sunnar wani ba sunnata ba karantar wani ba karantawa ta ba ta'arifu minhu wa tunkin wani abin da aka ga sun yi daidai in sun yi wani abin kuma in suka tafkata bargaza sai daga kawo da kai kawai sannan bayan wannan annabi ya ce masa za a samu fitinatun amya fitina makauniya bayan wannan kuma a samu du'atun ala abuwa bi jahannam masu da'awa da sunan musulunci amma akan kofar jahannama suke man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha duk wanda ya karba maka ka kira ya kira ka karɓa mai to wallahi abin da zai faru sai ya wallaka cikin wuta wannan shine abin da manzon Allah ya faɗa dangane da ainihin wato fitina to tunda tasdiquhu fi ma akhbara gaggata manzon Allah dole ne cikin abin da zai ya bada labari to lallai manzon Allah ya bada labari cewa fitina za ta faru sanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu sayyidina Abubakar baya nan yana wajen gari ya zo ya samu mutane an yi tsaye-tsaye a ce ma annabin ya rasu babu wanda zai iya faɗa domin sai da na umar ya zare takobin shi ya ce wallahi duk wanda ya ce annabi muhammad ya mutu wallahi sai ya ɗauki ran shi ya ce manzan allah bai mutu ba ya je munajati da allah ne kamar yadda annabi musa ɗan ne ya je munajati da allah subhanahu ta'ala kafin ya dawo munafukai suka ce ya mutu sai na abakar ya zo ya samu mutane ya wuce ya je ya samu manzan Allah a kwance a ɗakin na na Aisha ya ɗaga manzan Allah a cikin littafin ya kalli manzan Allah ya ce masa ibta hayyan wa mayyatan ya rasulullah ƙanshi kake yi kana da rai bayan ka mutu ma ƙanshi kake kana da rai kana da tsarki baka da rai ma kana da tsarki bayan ya gama wannan sai ya zo ya hau mumbarin manzon Allah fa hamidallah wa asna alaihi sai ya tunatar da sahabbai ya kawo ayoyi yayi nasiha ya faɗakar cewa lallai manzon Allah ya mutu sai da na Umar fa fajalasa ala rukbati sai ya zauna akan gwiwoyin shi ya ce wallahi wa'annan ayoyin da sai na Abubakar ya karanta kai ka ce ban san su ba a cikin littafin Allah sai na Umar ya manta to wannan fitinar da annabi ya ba da labari za ta faru sai ya zamanto Manzon Allah yana rasuwa a zamanin sayyidina abubakar sai aka samu ƙabilu daidai har wajen guda biyar duka sun yi ridda akwai ƙabilan ainihin wato asad wa gassan wanda ainihin wato wanda yake jagorancin su hatul asad sannan akwai ainihin wato kabilar kin wanda yake kan yanda yake jagoransa shine al-ash'ab bin qais al-kindi sannan wartaddat muzhad wa man yaliha wa alaihim al-aswad al-anasi wayannan kabilar suka yi ridda al-adwan asnasi sai da mutu shi ke jagorancin su wajen yin riddan sannan ainihin wato kabilar banu hanifa suka yi ridda wanda yake jagorancin su shine musailamatul kazzab wanda shi kadai ba sai da ya ja wajen mutum dubu hamsin suka bi shi a matsayin annabi ne sannan aka samu wata mata daga kabilan sulaim wannan alfaja'a wannan wannan daga kabilan alfaja'a wanda ya zo ya jagorancin shi ne wannan mutumin alfaja'a sannan aka samu daga kabilan ainihin wato bani tamim wanda mace saja ta zo ta ce ita ma annabiya ce sannan bayan wannan aka samu mani uzzaka wannan su ba ridda suka yi ba su suka ce ba za su ba da zakka ba ai zakka Allah ya ce annabi ya karba a hannunsu ne kuzu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim tunda ko manzon Allah baya nan babu wani mutum da isa su bashi zakka manzon sayyidina Abubakar ya miki. ga wa'annan ga wa'annan ga wa'annan wanda duk da an san su a cikin musulunci ne amma yanzu sun yi ridda sun bar addinin musulunci ya za'i da su ga kuma rindunar da manzon Allah yana cikin kafin rashin lafiya ya kama shi za a tafi yakin mu'tad usama dan zaidi yana da shekara 18 annabi ya nada shi ya zamanto shine komanda saboda biyayya na sahabbai akwai wanda yake da shekara 80 wani 70 wani 50 amma yana da shekara 18 annabi ya ce wannan mutumin shugaba ne ku bi shi kuma kowa ya zauna ƙarƙashin shi wani ya zo ya ba sai na abakar shawara wannan fitinan ta faru gasuwa na sun yi ridda gasuwa ne gasuwa ne ba na goyon bayan wannan rundunar da annabi ya ce ta tafi waje kaza yanzu tun da yanayi ya canza za ta tafi sai na abubakar ya ce masa wallahi ba zai taba yiwa ba in duk garin madina mutane za ta kare babu yadda za a iya dakatar da abin da manzon Allah ya zarta san da yake da rai ya ce mu usama bin zaid ya gaba usama dan zaid yi gaba to wa'annan abubuwan da suka taso a zamanin sai na abubakar ya zo a shekara biyu da 'yan kwanaki yan watanni duka yi kiliyarin ɗinsu to shi yasa sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi duk wanda ya ridda ya bar addinin musulunci to fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin da sannan Allah zai zo da wasu mutane yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna son Allah shi ma Allah yana son su wannan siffa ta farko kenan na biyu azillatin alal mu'mina suna da kankan da kai akan masu imani ba sa daukan kansu cewa su wani abu ne amma a izzatin alal kafirina sannan sai Allah ya ce yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawma tala'im suna jihadi sai addinin Allah ya daga kuma ba sa jin tsoron zargin duk wani wanda zai zarge su sai al-imamu Hassan al-Basri yake cewa wannan ayan da Allah yake cewa man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna wa hadha Abu Bakar wa asuhabu." wannan sirri na Abubakar ne da sahabban shi domin riddan bata faru ba zamanin annabi sai bayan manzon Allah ya wafati da riddan ta faru kuma Allah sai ya kawo wanda ya dike layarin din riddan kowa ya dawo kan daidai sai na Abubakar ya rasu ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan wanda ya bi bayan shi shine Umar dan Khattab wanda ya zamanto ainihin wato shugaba hijira na da shekara ainihin wato sha uku tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu shekara biyu da yan watanni sai da na Abubakar ya bi shi sai da na Umar ya yi shugabanci daga shekara ta ainihin wato sha uku zuwa ta shekara ashirin da uku sai da na Umar ya yi shugabanci sai da na Umar wanda dama manzan Allah ya ce wannan shine mugulak wanda ainihin wato zai kulle kofa fitina kuma duk ran da ta kare to fa sai yadda aka yi shi yasa shekarun nan da yayi yana shugabanci duk wani abu na gigiwa da rawar kai wallahi baya samun motsawa a zamanin gwamnatin Sayyidina Umar baya samun motsawa a zamanin ainihin wato Sayyidina Umar Abdullahi dan Abbas yana ba da labari yace qadima uyaynata ainihin wato al'uyena ya zo wajen ainihin wato ɗan ɗan uwan shi shine al-hurr bin qais al-hurr dan qais shi wannan hurr dan qais abdullahi dan abbas yake cewa wa kana minan nafar allazina yudinihu umar ya kasance yana daga cikin na kusa kusan umar wanda umar yake kusanto da su kusa da shi shi wannan al-hurr bin qais sai yace wa kana al-qurra'u ashaba majlis umar majalisar na Umar inda ake zartar da hukunce hukunci Abdullahi dan Abbas ce wanda suke zama a majalisar makaranta alkur'ani wannan majalisar za ta haifar da alheri ko ba za ta haifar ba wa mushawaratihi hulan kanu aw shubbana sannan ma'addata qur'ani su suke ba na Umar mashawartan shi dattije da manya wanda suke ba na Umar ainihin wato shawara ma'addata alqur'ani shikenan fabalil uwaina sai shi wannan uwaina din da ya zo sai yake ce wannan dan dan uwan nashi yabnu akhi laka wajhun inda hadal Amin ya kai dan dan uwana kana da matsayi a wajen sayyidina umar azilli alayhi ka neman min izini ina so zan gana da sayyidina umar fasta'zana al hurru, sai shi wannan hur din sai neman masa izini wajen sayyidina umar walamma dakala alaihi lokacin da shi wannan uwaina din ya shiga wajen sayyidina umar faƙalar sai yana shiga sai ke masa hiya bin khattab tsaya kai ɗan khattab ka tsaya ka ji da kyau wallahi ma tu'dina aljazala baka ba mu dukiyar gwamnati mu kashe yanda muke so wala ta hukumu na bil adal kuma baka hukunci a cikin mu da adalci haka yazo gaban sayyidina Umar ya faɗa min Abdullahi dan Abbas yace fagade ba Umar Umar sai ya fushi hatta hamma an yuki abi har sai sa aka kamo bulala ya ce a kwantar da shi sai ya bakin da bai da ladabi shikenan sai shi wannan hor din yake cewa ya amiral mu'min inna Allah ta'ala qala li nabiyhi khudh afwa Allah ya ce ga annabi ka karbi afwa wa a'rid anil jahilin kuma ka kauda kai daga jahilai sai ya ce wa inna hadha min al jahilin wallahi wannan yana daga cikin jahilai yace wallahi ma ha umar hina tala alaihi na rantsi da Allah sai na Umar bai tsallake wannan ayan ba sanda aka karanta ne sai yace wa kana waqafan inda kitabillah sai na Umar yana da tsayawa akan littafin Allah duk abin da sai na Umar yake in ka ja aya ka ce Allah ya ce to zai mai wa zai mai birki shi yasa sanda aka ja ayan khudil afwa wa a'mur bil urfi wa a'rid al jahilin sai na Umar yana jan ayan kawai sai dai kawai hawaye ya fara mu ya fara ainihin wato turaro wa sayyidina umar saboda haka sayyidina umar da ya zo ya hau shugabanci daga shekara ta sha uku zuwa shekara ta ashirin da biyu wanda matsayin sai umar ba falalan shi ake so a faɗa ba da tarihin shi wanda tarihin shi karatu ne mai zaman kanshi ga duk ɗalibin da yake ya san rayuwar sayyidina umar da gudun da ya ba addinin musulunci sayyidina umar ya zo cikin masallaci ya ce a daidaita sahu a haɗa kafaɗu dama akwai wani ainihin wato bawa a cikin garin ainihin wato sayyidina umar yana masallaci ya ce a daidaita sahu a haɗa kafaɗu an daidaita sahu an fara sallah ashe akwai wani arni abu lata almajusi wukar da ya kera dama makeri ne ya yi wajen wata ɗaya na sa mata sai da ya bari an fara sallah ya samu sayyidina umar ya birma mai wuka waje babai. musulmi duk wanda ya kanshi zai fita ta nan kofan a tare ya soki wannan duk wanda ya nan ya sai da ya soki mutum goma sha hudu da ya tabbatar za a kama shi sai ya ce sai sai ya burma ba kai shuka sai ya kashe kai sai da na umar bai san abin da ya faru ba kawai ya faɗo ne ya gan shi a halin da ya gan shi amma farkon abin da ya fara tambaya al'umman musulmi an yi sallah kuwa farkon abin da ya fara tambaya an yi sallah kuwa abin da umar ɗan khattab ya fara tambaya saboda haka sanda wani mai ba da magani ya zo ya ce a ba na umar nono a gani idan nonon bai fito mai ba ta waje to alama ne watakila in an mai magani zai iya warkewa amma in dai aka bashi nonon aka gaya ya fita to kuma sai da hali ana bashi nonon yana sha ta ciki sai ya fita ta waje kawai saboda kukan ta riga ta ainihin wato ta tashi na umar ya mutu ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya kara ma umar dan khattab Allah ya kara masa yadda to wannan ita ce fitina ta farko ko ta biyu bayan waɗancan riddan da aka samu bayan rasuwar annabi sai kuma kashe sirikin manzan Allah shine na Umar abokin manzan Allah wanda sayyidina ainihin wato Ali bin Abi Talib yake cewa na sabati ba so ɗaya ba bi ba in ji annabi yana cewa kharastu ana wa abi bakarin wa umar dakaltu ana wa abu bakarin wa umar akaltu ana wa abu bakarin wa umar to bayan mutuwan na umar sai ainihin wato wanda ya zamanto shine shugaba bayan na ainihin wato umar shine usman dan affan Allah ya kara masa yadda usman dan affan Allah ya ƙara masa yadda ya zama ainihin wato shugaba bayan rasuwan ainihin wato sai na Umar ainihin wato shekara ta ashirin da uku zuwa shekara ta talatin da biyar to mabda'u hadhihi fitina shine Abdullahi dan Saba'i Abdullahi dan Saba'i wanda wani bayahude ne ya zo ya shiga addinin musulunci tunda lokacin sahabbai addinin musulunci yana da ƙarfin da babu wanda ya isa iya gaba da gaba da sahabban manzon Allah ya faɗa da su kowa ya sun karya shi a duniya kuma kowa ya dama ya san yahudawa sun kware wajen wannan a turo wani ya shiga cikin ku yayi kaman yana tare da ku dan ya muku illa ya ka turo Abdullahi dan Saba'i sai ya zo ya shiga addinin musulunci sai ya ji dinki cewa shi mutum ne wanda an kwace shi farkon wanda ya zo ya fara da'awan cewa ali bin abi talib shi aka nada shugaba bayan annabi sai abubakar da umar da usman sai suka kwaci shi ya zai fara wannan da'awa ya je daga misra ya shiryo fitina mafi yawancin sahabbai ba sa nan sun tafi aikin haji aka zo aka yi atakin din sayyidina usman a gida limamin da yasa yana wa mutane sallah khamsu salawat suka cire limamin suka sana su aka tsare sayyidina usman a gida aka hana shi fita ragowan sahabban da suka rage abinda zai baka mamaki daga cikin wanda suka ce za su ɗauki makami su difa'i akan sayyidina usmanu akwai hasan akwai husaini jikokin Manzan allah sayyidina usman ya ce a'a ba zai yadda ba a ɗauki makami saboda shi a zubar da jinin al'ummar Manzan allah yasa malamai suke cewa duk cikin al'ummar annabi wanda ya fara aiki da wasiya irin ta habila akan kabila shine ainihin wato sayyidina usman tunda yana da dama akwai mutanen da za su iya yin rigima saboda shi amma yace bai dama ba za a yi ba aka zo aka tsare shi har gida shirikin manzon Allah mutumin da mala'iku suke jin kunya wanda a doron duniya babu wani mutum wanda annabi ya ɗauki 'ya'yan shi guda biyu ya bashi sai sayyidina usman yana karatun littafin Allah da azumi a bakin shi amma wasu suka zo suka hauro suka kama shi suka kwantar da shi suka yanka shi to wannan yana daga cikin ainihin wato fitinan da kaga wannan fitina ce wadda duk musulmi za ta so same ne dan aljannatin a duniya mutumin da mala'iku suke jin kunya sirikin manzon Allah yana karatun littafin Allah da azumi a bakin shi a samu wasu su hauro su kama shi su kwantar da shi su yanka shi shi yasa hassan bin sabir yake cewa dahu bi ashmat unwan sujud bihi yaqta al-layla tasbihan wa qur'ana sun yanka dattijo wanda kan shi ya takuda da baki da fari wanda yana yanke dare banda wa Allah karatun qur'ani da tasbihi ba abin da yake duk qur'anan duniya yanzu daga kowace irin ruwaya wanda ke hannun kowane musulmi zaka ga rasmul usmani shi ya ma qur'ani wannan hidiman ta ga qur'ani a yadda yake ya tsaye a matsayin shi nawa na ainihin wato littafin Allah amma aka zo aka kama surikin manzon Allah aka yanka shi to wannan sai ya zama shine mabda'u na fitina to wanda suka je suka kashe sayyidina Usmanu sai suka yi da'awan cewa su magoya baya ne na Ali bin Abi Talib Muawiya yana Sham a lokacin gwamna ne sayyidina usman ya naɗa shi sai ya tura mai bayan ya zama amirul mu'min ya cewa ya masa mubaya'a sai muawiya yake ba zai masa mubaya'a ba sai idan ya ɗauko fansan jinin wanda suka je suka kashe ɗan uwan shi sayyidina usman kuma ya kafa hujja da nassin qur'ani ai Allah ya ce wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif na qatl na kana mansura yace Usmanu kuma an kashe shi mazluman ba abin da yi dama annabi kafin ya bar duniya Ya ce mai Allah zai sa riga ta shugabanci wasu za su zo da karfin bala'i za su yi sai ka kaka kuskura ka haka sai na Usmanu ya ainihin wato mutu sai aka sami ainihin wato mabda na fara fitina tsakanin bangaren sai na ali da bangaren muawiya akan wannan kadiyan aka samu fikintinu akan wannan to sayyidina ali yana yakar su muawiya a matsayin yana yakar yan tawaye ga gwamnatin musulunci shi kuma sayyidina muawiya yana yaki akan sai an ɗauko fansan jinin wannan suka suka kashewa dan uwan shi sayyidina usman to akan wannan jirgimar da aka yi aka yi tsakanin sayyidina ali da kuma ainihin wato saidina muawiya to daga nan bangaren sai aka samu jama'a biyu aka samu nawasi sannan kuma aka samu ainihin wato shi'a wanda daga baya ne waɗannan abubuwan suka faru bangarorin guda biyu to sai ya zamanto saidina ali wancan rikicin kafin ya faru manzon Allah ya yi bayanin zai faru inda ya nuna ɗanshi saidina Hassan yake ibni hada sayyidu wannan dan nawa shugaba ne la'alla Allah an yusliha bihi bainati atayni min almuslimina Allah zai yi sulhu da wannan yaron nawa nan gaba tsakanin kungiyoyi guda biyu na musulmi masu fada da juna da kuma Allah dama ya ce wa in ta'ifatan min almu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma idan aka samu wani bangarori daga cikin muminai guda biyu sun yi fada sai Allah ya ce fa aslihu bainahuma ku wanda kuke gefe ba ku shiga faɗan ba ku zo ku shiru tsakanin su fa in bagat ihdahuma alal mi ukra idan aka zo za a yi sulhu ɗaya ta tawaye domin kalmar albagawi yakan ɗauki zalunci kuma yakan ɗauki tawaye aka zo za a yi sulhu wannan ya ce ya yarda a yi sulhu wannan ya ce bai yarda a yi sulhu ba sai Allah ya ce faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah ku yaƙi wanda suka yi tawaye har sai sun dawo kan umarnin Allah tun da dama Allah ya ce wasulhu khairun to sai aka samu matsala sayyidina ali bai taɓa yaƙar su mu'awiya ba a matsayin yana yaƙar kafare ne ya yaƙi su ne a matsayin ya yaƙi 'yan tawaye ga gwamnatin musulunci wannan littafin nahajul balaga ne littafin ɗin shi'a din ka je kasuwa gobe ana samun su a nan yake cewa ya kawo magana wadda take nuna haka shi bai taɓa yakan su mu'awiya ba a matsayin yana yakan kafare yake cewa shi ne wannan littafin wa min kitabin lahu alaihi salam yana daga cikin abin da na ali ya rubuta hu ila ahli al-amsar ya rubuta shi zuwa ga mutanen birane ma yaktasu fihi ma jara bainahu wa bain ahli sufain yana ba da labari tsakanin abin da ya faru da shi da mutanen sufain bangaren na mu'awiya sai yace wa kana wa amrina an naltaqaina wal qaum min ahli sham farkon al'amari ainihin wato mun haɗu da mutanen sham sai yace wa zahiru anna rabbana wahid abin da ya faru abin da yake zahiri ubangijin mu ɗaya ne wa nabiyuna wahid kuma annabin mu ɗaya ne wa da'awatana fil islam wahidatun da'awar mu a musulunci da mu da su daina in ji sayyidina ali la nastaziduhum fil imani billahi wat tasdiqi bangaren muawiya ba ma neman su da imani da Allah da kuma gaskata manzon Allah sannan wala yastaziduna na kuma su ma ba sa neman mu da mu daɗa imani da Allah ko gaskata manzon Allah sai yace al'amur wahidun al'amarin mu ɗaya ne me ya kawo wannan sai yace illa maktalafna fihi min dami usman abin da ya kawo muka yi sabani a kansu jinin sayyidina usman ne da yake wa hannu min hubari'un mu kuma mun barranta in ji sayyidina ali cewa ina da hannu wajen zuwa aje a kashewa sayyidina usman ni na barranta akan wannan to sanda wannan kadiyar ta faru sai aka ce to za a yi sulhu za a yi sulhu tsakanin sayyidina ali da sayyidina muawiya sai aka zo aka yi sulhu su waɗannan mutanen da suka goyi bayan sayyidina ali aka yi rigima a iya zatansa da tunaninsu sayyidina ali yana yaƙar su mu'awuya ne a matsayin yana yaƙar shi ne ya musu ya ce a'a yana yaƙar su ne a matsayin yana yaƙan ƴan tawaye ga gwamnatin musulunci to bayan an zo an yi sulhu tsakanin bangaren Aliyu, bin abi talib da bangaren sayyidina mu'awiya radiyallahu anhum ajma'in to shi kenan, to akwai mutanen da sulhun bai musu daɗi ba sai aka samu wasu daga cikin magoya bayan Ali bin Abi Talib sai suka balle min su ne khawarij to daga baya sai suka zo suka ce da shi sayyidina Ali da shi Muawiya duk sun kafarta duk kafire suka kafarta bangaren Muawiya suka kafarta bangaren sayyidina Ali to wayannan mutanen guda uku wayannan mutanen da suka ballewa sayyidina Ali suka yi tawaye suka kafarta shi suka kafarta ka sabu manzon Allah ba shirikin manzon Allah amma wani ya kalle shi ya ce mai kafiri suka kafarta su kenan sai suka dawo gefe da suka dawo gefe sai suka ce in dai ana so duniya ta zauna lafiya to sai an kashe mutane guda uku sannan duniya za ta zauna lafiya a lokacin wayannan kawari din suka ce sai an kashe Ali bin Abi Talib sai an kashe Muawiya sai an kashe Amr bin Al-As wayannan duka sahabbai ne na annabi amma suka zauna suka ce in dai ana so a zauna lafiya to gaskiya sai an kashe su tukunna sannan duniya za ta zauna lafiya sai aka samu wani abdurrahman bin maljam al-muradi sai ce shi a bashi zai je kashe sai da na ali sannan aka samu wani an yi albarku at-tamimi yace shi a bashi zai je kashe muawiya sannan aka samu ainihin wato amr bin bakra at-tamimi yace shi kuma zai je sai ya kashe amr bin al-as amur bin al'as wanda ya curo ranar ya kamata ya zo sallah sai bai zo ba sai ya jinkiri sai ya curo wani a madadin shi inda dai ya san kawai dai amur bin al'as as yake limanci to ranar sai bai zo ba kai wancan tsautsayi ya gita kwanan shi ya kare yana shiga sallah wancan ya kashe shi muawiya kuma wancan da aka turo mai ya kashe shi ya sauke shi da wuka amma bai yi nasarar kashe shi ma kuma wukar tana haɗe da dafi malamai suka ce shine sababin da ya sa har mu'awiya tun daga lokacin har ya mutu bai ƙara haihuwa ba saboda gubar ta mai illa shi kuma wannan abdurrahman bin maljam alkariji ya lallabo ya lallabo da asuba sayyidina ali yana kiran sallah ko yana tashin mutane su je su sallah ya samu sayyidina ali ya burma mai wuka ya kashe shi wayannan sune fitintunin da suka dinga faruwa bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to bayan wannan kashe ali bin abi talib da aka yi sai ya zamanto hasan dan ali bin abi talib ya zamanto shine amirul mu'minina da ya zamanto amirul mu'minina a shekara ta arba'in da ya zamanto amirul mu'minina a shekara ta arba'in sai ya zo yake gaskiya shi ba zai yadda ba a ci gaba da rigima da shi ba zai taɓa yiwa ba ya ce ya yadda ma'auya musulmi ne sannan kuma sahabi ne na manzan Allah yana da daraja yana da kima saboda haka ya zo su yi sulhu ga sharuɗa zai aiki da littafin Allah da sunnar manzan Allah da kuma ainihin wato sira na mutanen kirki wanda suka riga shi abubakar da umar da usman aka yi sulhu akan wannan suka yadda sai ya sauka daga kan shugabanci sai ce ya bar mawa ya bama sayyidina muawiya wannan shine abin da ya faru sai yana daga cikin abin da duk dan shi'an da kake tattaunawa da shi zai bashi wahala sun ce shugabancin nan wajibi ne bal ma asali waɗannan mutanen Allah ne ya naɗa su sabai suka kwaci to in Allah ne ya naɗa dan me sai na Hassan zai sauka ya ce ya ba mu auya ko akwai wata maslaha da ta yadda kai musulmi kana kai shugabanci ka sauka gaba kafiri ya ci gaba da saboda a zauna lafiya akwai babu to mu a wajen mu sayyidina Hassan yayin sulhu da sayyidina Muawiya ne saboda ya yadda musulmi ne kuma ya yadda mutumin kirki ne sannan ya tantance ya zama shugabanci idan ko kun ci a ba haka bane to yanzu dole fa sai kun nemi wa sayyidina hasan wa mafita domin ya dauki shugabancin al'umma musulmi ya samu auya bai dace ba yemi yace gashi nan wanda kuma kaga wannan hasha ya tsarkaka ba zai yi ba ga jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to bayan wannan sai ainihin wato sai ainihin wato muawiya ya zamanto shine khalifa a shekara ta arba'in da ɗaya ya kalifanci zuwa shekara ta sittin mu'awiya ya rasu a shekara ta sittin sai ainihin wato ɗan shi ya zidu sai ya hau kilafanci akan kujerar baban shi wasu musulmi na so wasu ba sa so wasu musulmi na goyon bayan shi wasu ba sa goyon bayan shi to daga nan ne mafarar fitinar take to a lokacin da Yazidi ya zamanto ya zamanto shine shugaba da ya zamanto shine shugaba a wannan lokacin shikenan sai mutanen iraki imam husaini yana zaune sai suka yi ta aiko mai da wasiku. duk ba lokaci ne damun ta karanta akawal na malamansu bilalazi akwai wanda ya zo da cikin raƙumi ka san raƙumi ai wallahi sai da ya cika raƙumi da wasiƙun mutane aka laudo mai yace ka zo garin mu mutane suna nan suna jiran ka wallahi za su ba da jinin su da ransu da komai nasu saboda kai kafin ya tafi ya tashi muslim bin aqil ya tura shi yace ka ji muslim bin aqil da ya je a dare daya a gidan hani bin hani da suka taru sai da aka samu wajen mutum dubu goma sha wani a musulmi mubaya a matsayin sun ba da jininsu da ransu jikan manzan Allah ya baro garin madina ya zo za su ba da komai nasu wajen kare su al'imamu husaini ya tashi tunda lokacin ba waya ballantana musulun ya turo mai sako ta waya ya ce ga abin da yake faruwa ya tashi ya fita a lokacin da ya tashi zai fita sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ibnu kasir ya kawo cikin bidaya wannan haya kusan sahabbai ashirin suka yi kokarin hana al'imamu sai ne kar je iran amma bahaushe ya ce kaddara ta riga ni ta riga fata in Allah ya yi ajalin ka yana waje babu wanda ya ce hana ka zuwa dan walan yu'akhirallahu nafsan ne idza ja'ani wa ma tadri nafsun ma za ta kasu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut shine ya zamanto wa kana kasirun min as-sahaba da yawa daga cikin sahabbai sun yi kokari wajen hana al-Imam Hussein ya fita ga su wahum Abdullahi bin Umar sannan ainihin wato akwai Abdullahi dan Umar sannan akwai Abdullahi bin Abbas sannan akwai Abdullahi bin Zubair sannan akwai Amr bin al-As akwai Abu Sa'id al-Khudri akwai Ibn Zubair sannan akwai akuhu Muhammad al-Hanafiya sahabbai wajen ashirin ya kawo haddana na Aisha matar manzon Allah suka ce ma al-imamu sani kariji kariji yace shi yaji ibn abbas ya faɗa mai magana yake ce masa laula an yi zuriya biyan nasu wa bika ba dan kada mutane su aibata na ba su aibata ka nan gaba yace wallahi na shabbattu yadi tira asika dana wallahi dauki hannuna na rike kanka na zare hannuna a kanka falam atruka wallahi ba zan kyale ka ba ta zahabu ilal iraq ka je iraki in banda kai yanzu mu zo mu kama abin da mutane za a ce mun yi abin kunya mun yi rigima da kai billahi lazi da ko za mu yi rigima da kai sai mun yi amma ba zan baka ka tafi irakin nan ba amma tun da ka ce ka je shikenan ga hanya nan je ka abdullahi dan umar yana makka fa balagahu anna al-husayn qad tawajjaha ila al-iraqi sai labari ya zo mai cewa al-imam husayn ya bar madina ya dauki hanya zai tafi iraki falahikahu ala masirata salasa layalin ya baro garin makka ya baro ainihin inda yake sai da ya tafiyan kwana uku ya haɗu da al'imamu husaini akan hanya da ya haɗu da shi faƙala ya ce masa aina turidu ina za ka je ne ƙala sai ya ce masa al'iraq zan je iraki ne wa aka raja lahul kutuba ya fito masa da wasiƙu allati ursulat min al wanda aka aiko masa daga iraki nuna annahun ma'au suna sanar da cewa lalle sai yazo iraki suna tare da shi za su ba da jininsu da ransu akan za su ainihin wato kare shi qala umar abdullahi dan umar yace masa la ta'ati wa'annan mutanen karka kuskura kaji fa abul husain illa an yaza imam husain ke gaskiya shi yaji. sannan abdullahi dan zubair ibn zubair yake ce masa abokin shi ne kafin ma a kashe abokin shi ne yake ce masa aina ta zahabu ina za ka je ni ta zahabu ila ƙomin katalu a baka za ka je wajen mutanen da suka kashe babanka su ne mutanen iraki wata anu a kaka kuma suka soki dan uwanka hasan da wuka la ta zahabu kar ka tafi fa abal husaini illa an ya khuruj al imam husain yace gaskiya shi fa sai ya je sanan ya haɗu da wani mawaki wanda ake kiran shi farazdak akan hanya ya ce masa ina za ka bi ya ce masa zan je iraki ya ce masa karka je wallahi wa'annan qulubuhum ma aka wasiyaquhum alayka zuciyarsa tana tare da kai kuma wallahi ta su yana kanka in ka je za su kashe ka karka je al-imamu husaini gaskiya shi su ya je sannan al wannan ɗaya ne daga cikin kwamandojin da ya ji labari al-imamu husaini ya taso daga ainihin wato makka ko madina zai je iraki ya baro garin iraki ya zo kan hanya shi wannan kwamanda ne na sojojin mutanen iraki yake ce masa na binta rasulullah ya kai dan kyar manzan Allah ina za ka je ne kala sai yake ce masa ilal iraq zan je iraki ne kala sai yake ce masa fa inni amuruka an tarbi wallahi ina maka umarni ka koma saboda me wa Allah yaftali lahu, bika saboda bana so Allah ya jarabce ni da kai bana so ya zamanto ni ina daga cikin sojojin mutanen Iraki Allah ya jarabce ni ya zamanto ina daga cikin wanda za a kashe ka ka koma irje min haifu a atita ka koma ta inda ka zo au izhab ila sham ko ka juya daga nan kai sham ka tafi ganin sai zidu shikenan fa abul husaini al imam husaini ya ce masa Kam. yake ce masa la tuqaddim ila al-kufa kada ka kuskura ka je kufa fa abul husaini zalika imam husaini yake bi yadda ba thumma al-husaini eh, sannan sai al-imam husaini ya tashi yasiru jihatul iraqi yana tafiya ta bangaren iraqi ya fuskanci iraqi wasar al-hur sai shi wannan hurdin ya zamanto yu'akkisuhu wa yamna'uhu yana hana al-imam Hussein inda da yadda zai ya hana shi yana hana shi yana ce masa karkaji karkaji fa qala lahu al-Husayn sai al-imam ya ce masa ibta'id anni kai ka fa matsa mu tashi ka bani waje dalin sakilatka ummuka wannan kalma ce wadda bararabi yake faɗa ya ce mutum ma'ana mahaifiyar shi ta yi wabinka فقال له hurru, sai hurru yake ce masa wallahi ina rantsuwa da Allah law qala hamin al-arab da a ce wani daga cikin larabawa ne ya faɗa min wannan ba kai ba yace wallahi laftasastu minhu da ya ga matakin da zan ɗauka a akan shi wa man ummuhu kowaye kuma mashi in ya faɗa min wannan daga cikin laraba in ba kai mani na shi ga abin da zan mai walakin sai ce ma za a kulu me zan ce maka wa ummuka sayyidatul nisa'i alal alal alamina alhalin kai mamaka ita ce shugaban matan gidan aljanna kai ko me ka faɗa min ba abin da zan yi ba abin da zan ce maka amma dai ina faɗa maka karkaji karkaji al-imam Hussein yace yaji to wannan ta bangaren abin da ya zo cikin littattafan sunna a cikin bidaya wa nihaya da kuma a alamin nubala na imamu zahabi Ta wannan kuma irin wannan maganganun da na kawo ya zo a cikin littafin shi'a akwai alluhuf na Ibn tawus shafi na ainihin wato talatin da tara akwai ashura na ainihin wato lil ihsa'i shafi na ɗari da ainihin wato goma sha biyar akwai almajalis fakira na ainihin wato li abdullahi hussein shafi na tamanin da biyar akwai munta amal juz'i na ɗaya shafi na ɗari hudu da hamsin da hudu dan uwan shi muhammadu hanafiya yake cewa ya akhi ya kai dan uwana sanda zai fita tunda ɗa ne na ali bin abi talib baban su da husaini ya zo ya tsaya gaban shi ya ce masa ya akhi ya kai dan uwana inna ahlal kufa a arafta gadrahum mutanen iraki ka farga ka san yaudararsu bi akika ka san yaudara da suka wa dan uwanka bi abika ka san yaudara da suka wa babanka ka san da suka wa dan uwanka hasan yace wallahi wa qad kiftu an yakuna haluka ka haliman mada ina jin tsoron karka fita halinka irin abin da ya sami wanda suka gabace ka kai ma ya same ka karkaji al-imam husain yace su yaji ya tashi ya dumfari iraki ya je wani waje wanda ake kira karbala yana zuwa ya tambaya ya ce masu hadhihi al me sunan nan wajen aka ce masa karbala ya ce allahumma inni a bika min al-karbi wal bala sunan wajen bakin ciki da bala'i ba su ma'anan karbala kenan ba Alkarbi wal bala masu hadhihi al me sunan nan kasan aka ce karbala ya ce to Allah ina neman ka tsare daga bakin ciki da bala'i to wannan shine abinda ya faru to yanzu al-imamu Husaini ya tashi daga garin madina ya dumfari iraki kuma ya je wani waje da ake kira karbala to a lokacin da ya je karbala lu'manu bin bashir yana gwamna a iraki a wannan lokacin a kufa da ya ji muslim bin akil ya zo an tare gidan hani ana ta mai mubaya ana ta mai sai bai ɗauki wani mataki ba ita saboda mutanen iraki shi ya riga ya san mai da rani ba abin da za su yasa a matsayin shi na gwamna ma da da an ce wani ya zo ana mai mubaya za a kwace mulki ba abin da kawai sai talin shi to yazid yana sham a lokacin sai ya sa aka cire nu'man bin bashir abdullahi bin ziyad sai ya sa aka hada mai da inda yake da kuma kufa sai zamanto shi ne gwamna to yadda matsalar ta faru shi wannan abdullahi bin ziyad din da aka hada mai ya zamanto shi ne shugaba to shine sai mai bayani akan ya matsalar take me ya faru kuma suwa suka kira jikan manzon Allah suka kashe shi to wannan da ya zamanto gwamna ne shi Abdullahi bin ziyar, shi kuma da ya tashi sai yi amfani da kuɗi wa'annan wanda suka rubuta wa Husaini jikan manzon Allah wasiƙu cewa ya zo za su ba da ransu sai sun kare shi da ya zo tunda an siye su tunda yadda zan kawo nan gaba shi wannan abdullahi bin ziyad din da yazidi ya nada shi gwamna yana daga cikin wanda suka goyi bayan ali bin abi talib aka yi rigima ala amma yanzu kuma yazo ya karbuwa gwamna a gwamnatin wa muawiya wanda dusi ya kawo yana daga cikin mazajen da suka kai ali bin abi talib yakin sufyan tsakanin shi da muawiya to sai ya zamanto tunda mutanen iraki ya sani mayan kuɗi ne su yi amfani da kuɗi da ya amfani da kuɗi da suka zo da ya zo sai suka juya to yanzu wannan kadiyar sannan ta faru ni ba nan kai ba nan wancan baya nan ba wanda yake nan waje ko akwai wanda yake wajen a cikin mu sanda wannan abin ya faru to kuma an ce a shahidu yara ma la yaral wanda yake waje abu ya faru yana ganin abin da kai da baka wajen baka san abin da ya faru ba yanzu wanda yake cikin masallacin nan yake zaune aka yi karatu idan an tashi shi ya kamata a tambaya me ya faru a cikin masallaci yau in wani abu ya faru ba watakila wani wanda bai ma san unguwar da masallacin yake ba in za a yi adalci to sanda abin ya faru ni bana nan kai baka nan wancan bai nan ba wanda yake nan a wajen mu amma akwai wanda aka kashe al'imamu Hussein a gabansu akwai dan al'imamu Hussein shine Ali Zainal Abidina yana wajen duk duniya idan Ali Zainul Abidi ne ya faɗa ya ce ga wanda ya kashe baban shi kaga babu yadda za a yi mu zo daga baya kai mu yadda da maganan ka balma hasali a aqidar shi a ma'asumi ne ba zai kuskure ba to ga abin da yake cewa sanda ya shiga Iraki bayan da ya shiga Iraki al-Imam Ali Zainul Abidina ya ga mutane sun taru an yi cincirundu an yi dako ana jiran zuwan shi sanda ya ga mutane sun taru bayan ya zo yake ce musu ayyuhan nasu wanda littattafan da suka tabbatar da wannan akwai majalisul fakira a shafi na tamanin da tara akwai lawa'idul ashjan shafi na sittin akwai mu'alimul madrasai ta ne shafi mujalladi na uku shafi na sittin da biyu sannan akwai khairul ashab shafi na ainihin wato talatin da tara akwai ainihin wato tazlimul zahara shafi na ɗari da saba'in ali zainal abidin na sanda ya shiga yake ce musu ayyuhan nasu ya ku mutane na shaɗakun billahi ina haɗa ku da Allah hal ta'lamuna annakum katabtum ila abi wa qada'atumu kun san cewa ku kuka rubuta wasiƙu zuwa ga babana kuka yaudari babana wa ataytumuhu min anfusikum al-ahda wal bai'ata fa qataltumuhu kuka ɗauki alkawali da mu baya a cewa babana idan ya zo nan garin za ku kare shi babana ya zo kuka kashe shi waye yake ba da shaida ga wanda suka kira baban shi suka kashe shi aliyu zainul abidin dan gidan imamu husaini yake cewa mutanen da suka rubuta wasiƙa suka ce baban shi ya zo da baban shi ya zo kuma mutanen ne suka kama shi suka kashe shi sai yake ce musu ainihin wato wa mun kuma kuka tabar da babana sai yake fatabbar lima qaddamtum li anfusikum wallahi halaka ya tabbata akan ku saboda abin da kuka yi na ainihin wato kashe jikan manzon Allah wa sau'atan li ra'aykum kuma irin wannan ra'ayin naku yayi muni yace musu bi ayyata ainin tanzuruna ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama da wani ido za ku iya tsayawa gaban Allah ranar alkiyama ku kalli manzon Allah da wani ido ɗazun nan ina kallon tashin a risala a tashin al'anwar ina kallon tashin al'anwar na ga wani malamin shi yana gabatar da program shi ma haka ya dinga kiran sunan ɗaya bayan ɗaya wannan suka kama al'imam Husaini mu ba suka kashe kuma za mu faɗi matsayin wa'annan mutanen sai yake ce musu ainihin wato iz yaqulu lakum lokacin da manzon Allah zai ce muku qataltum ita da kun kashe zuri'ata wanta haƙƙin hurmati kuma kuka ci mutunci na falastun min ummati ba kwa daga cikin al'ummata wanda kuka yadda da abin da nazo da shi a lokacin da ya faɗa masa haka fartafa ad aswatun nisa'i bil buka min kulli nahiyatin kawai sai kuka kake ji ta kowane bangare mutane sai kuka su yi sai suke cewa ainihin wato wa qala ba'dhum li ba'd sai sace yake masashi halaktu wa ma ta'amalu gaskiya kun hallaka saboda abin da kuka aikata na kama jikan manzon Allah ko ainihin wato kashi. sai al Aliyu ali zainul ne yake cewa rahimallahu imra'an Allah ka ji kan mutumin da kabila nasihati ya karbi wasiyan mu wa hafiza wasiyati fillahi wa rasulihi sai yake cewa fa inna lana fi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama uswatun hasana mun muna da kyakkyawan abun koyi a cikin rayuwar manzon Allah yana faɗan wannan faqalu sai suka ce bi ajma'ihim gabaki ɗayan su nahnu kulluna dukkan mu sami una musami'una una, muna jin ka kuma mu masu maka biyayya ne hafizuna mu masu kiyaye ka ne gairu zahiri na fika wala ragibi na anka mu ba su ka bane kuma ba masu ba bane ka umarce mu fa inna harbul li harbika wallahi sai mun yi fada da duk wanda ya fada da kai wa sulmul li salmika za mu zauna lafiya da duk wanda ya fada da kai sai suka ce masa la na aku zanna yazi sai mun je mun kamo yazidu a garin shi sam wa man Bala maka wa zalamna kuma mu barranta ga duk wanda ya zalunce ka kuma ya zalunce mu fa qala alaihi salam sai al imam ali zain al abidin yake ce musu hayhata hayhata ayyuhal gadara al makara faufau har abada ya ku mutane ma abuta yaudara yaudara kuma mai mai cewa ku take kun yaudara babana jiya ni kuma yanzu na zo ku yi ne kuna so ku yaudare ni ko yake ce musu kun yaudare babana jiya ni ma yanzu na zo kuna so ku yaudare ni yake musu wallahi ba zai yi ba da wannan al-imamu ali zainul abidina yake ce musu kalla wa rabbin raqisa fa innal jarha lalle raunin da kuka min lamma yanda min har yanzu bai warke ba yana zubar da jini yace me na qatla abibil amsi ku fa kuka kashe babana fa jiya wa ahli baitihi ma kuma kuka kashe babana tare da mutanen gidan shi dan Allah ka yi adalci ni bana wajen baka wajen al Ali Zainul Abidin ya ce ga wanda suka kashewa suka kashe baban shi zan zo in magana akan matsayin Yazidu da guluyin da aka samu nan bangaren da itirafi da matsakaicin ra'ayi a kai. dan wani yanda yake daukan Yazidu fa san matsayin Yazidu a cikin addinin musulunci to wannan kenan saboda haka duk duniya baka isa ba kai ka ba da shaida ga abinda da al Ali Zainul Abidin ne ba da shaida wanda suka kira baban shi su waɗannan mutanen su aka ba kuɗi su amfani da wannan damun kuma yanzu suka kashe jikan manzan Allah shi yasa muna addu'a muna tsinuwa ga duk wanda yake da hannu wajen kisan jikan manzan Allah Allah ya tsine ne albarka kowaye da duk wanda ya ji daɗi ko ya taimaka ko ya bada gudunma kowaye yake da hannu wajen kiran jikan annabi a kashe shi Allah ya tsine ne albarka to wannan shine to bayan wannan a littafin ainihin wato al shafi na mufid shafi na 241 al-imam Husaini kafin ya mutu sai da addu'a da shi, yace Allahumma ya Allah in mace ilahi ne, Allah wa'annan mutanen idan ka jiyar da su daɗi zuwa wani lokaci fa farriqun an Allah ina roƙonka karraba su gida gida wala tuddun wala ta'alhum abada Allah kada ka yarda da su har abada fa innahum da'auna Liyan liyansuruna Allah wa'annan mutanen sun kira mu suka ce mu zo za su taimake mu sun ma'adau alaina sannan suka ƙetare iyaka a kanmu faƙasaluna kuma suka kashe mu al'imamu ni kafin ya mutu ya ba da shaida cewa mutanen da suka kira shi suka ce ya zo bayan ya zo iraki kuma waɗannan mutanen suka kashe shi dama duk wanda ya san iraki ana ta darul gadar gidan yaudara dama in ka je ko kaiwa za su yi maka shigo shigo ba zargi shi yasa irin su saddam irin su hajjaji bin yusuf su kaɗai suke mulkan iraki a zauna lafiya kuma tun da amerika ta je ta cire saddam billahi la ilaha illa wai, yana da wahala yadda ka samu wanda za a iya tsayawa da shugabancin iraki babu yana da wahala yanzu su kaɗai ne sai in kai jan wuya ne sosai da mutum ya motsa ka kashe shi to sannan za ka iya mulki a iraki ba mutane ne wanda suke mutane ne sun kware wajen sharri da munafunci da bala'i da tashin hankali sannan bayan wannan ɗaya daga cikin ainihin wato malaman shi'a bayan wannan ali zainul abidi ne ya zo wuce ya ga wasu mutane suna kuka sai yake ce musu inna ha'ula'i bakuna alaina wa'annan mutane suna kuka saboda mu to faman qatalana gaira waye kashe mu in ba su ba zainab yar gidan sayyidina ali yar uwar husaini ta zo wucewa ta ga wasu mutane suna kuka ta ce musu sa ya ahlul kufa ku shiru ya ku mutanen kufa ta katulu na rijalikum madan ku su suka kashe mu amma matan ku suna kuka saboda mu sai take ce musu wallahi fal hakimu bainana wa bainakum Allah yawmul yawmul qada wanda zai hukunci tsakanin mu da ku shine Allah ranar tashin alkiyama to in kana karanta tarihi irin yaudarar da aka wa mutanen gidan manzon Allah ba yar kadan bace aka ce su zo yanzu annabi kafin ya rasu ya nuna Hassan ya nuna Husaini yace Allahumma inni uhibbuhuma Allah ina son wa'annan Allah ka so wanda ya so wa'annan yanzu ko rago ne manzon Allah ya nuna rago yace Allah ina son ragon nan Allah ka so wanda ya so ragon nan akwai kai dan sarkin mayu ne ya kamata ka hakura ka kyala ragon amma annabi ya nuna Hassan da Husaini yace Allahumma inni uhibbuhuma Allah ina son wa'annan Allah ka so wanda ya so waɗannan amma wallahi cikin wannan al'umma saboda bala'in rashin mutunci sai da aka samu wasu suka kira jikan manzon Allah suka kashe shi to wannan fitina ce wacce in kana magana duk musulmi na cewa an kashe jikan manzon Allah ba abu bane wanda zai masa zai masa daɗi muna faɗa ne a babin ta'alimi a babin karantarwa da Allah ya sani ba abin da ya shafe mu na motsar da irin waɗannan bayanan cikin mutane da sai manto shi'a da suka zo suka fara karantarwa sai suke jingina mas'uliyar kashe Husaini zuwa ga ahli sunna a makarantu ɗalibai zaka suna zo suna maka tambaya malam wai an ci yan izala ne suka kashe Husaini billahi lazi malam an ci yan izala ne suka kashe Husaini to wannan sai ya to mana dole sai mun tashi mun yi bayani matsayinmu dangane da mutanen gidan annabi kuma suwa suka kira jikan manzan Allah suka kashe shi kuma yana daga cikin tambayoyin da zamu wa shi'a wannan ainihin wato wannan ummu kulsum ita ma ta irin waɗannan maganganun ɗaya daga cikin malaman shi'a murtaza al-mutahhir yake cewa wala raiba annal kufa yake cewa wala raiba anna fil kufa kanu min shi'ati ali lallai babu kokon a cikin kufa a cikin iraki akwai yan shi'an sayyidina ali masu goyon bayan shi wa annal ladhina qatalul imam husayn hum Ya yace wallahi wannan suka kama husayn jikan manzon Allah suka kashe yan shi'an shi wannan suka ce yazo yazo kuma suka kama shi suka kashe wannan maganar malamin shi'a ne kazim al-insa'i an-najfi a littafin shi'ashuna a shafi na tara, yake cewa innal innal innal innal jaysh alladhi kharaja lil al imam husaini rundunar da ta fita dan ta je ta yaƙi imamu husaini sai ce salafu mi'a al yace runduna ce wacce ainihin wato sojoji dubu ɗari uku ne kulluhum min ahalul kufa dukkan su mutanen iraki ne laysa fihim shami babu dan sham a cikin wa'annan mutanen babu dan garin su yazidu wala hijazi babu mutumin makka ko madina wala hindi babu mutumin indiya wala pakistani babu mutumin pakistan wala sudani kuma babu mutumin sudan wala Misiri babu dan misira wala ifriqi babu baƙin fata ko ɗaya a ciki sai ce kulluhum min ahlil kufa dukkan mutanen kufa ne ta tajamma'u min ƙaba'ilin shatta sun tare daga kabilu daban-daban suka fito suka kashe jikan manzon Allah sannan al-Husayn Ahmad yake cewa da ainihin wato al-Qazwini a littafin shi tarihi kufa a shafi na 131 yake cewa mimma ma ala ahli kufa yana daga cikin abin da aka kyamata akan mutanen kufa annahum ta'anul husayn at-ta'anul hasan su suka so Hassan hasan da wuka shi yasa dalibai wannan littafin na ad Muhammad Ali Sallabi yayi shi ne kawai akan Alhassan bin Ali bin Abi Talib shakhsiyatuhu wa asaruhu wanda wannan littafin addoktor muhammad ali sallabi yana daga cikin masu ta haƙiƙi akan tarihi shi yasa duk wanda yake so ya karanta tarihi ya more mai ya nemi littattafan addoktor muhammad ali sallabi ya yi tarihin abubakar ya yi na umar ya yi na usman to sannan kuma ya yi na ali bin abi talib kuma ya yi na hassan wata mata da hassan yake aure da ita sai yan shi'a suka ce wai matan ita ce aka haɗa baki da ita mu'awiya ya ba ta fozin ta samu hasan abinci ya mutu da aka bincika sai aka gano matar ta mutu da wata shida kafin al'imama hasan ya rasu to a ina kuma aka samu mutumin da ya riga ka mutuwa da shi wata shida kuma a ce wai ya sa maka fozin a cikin aminci ka mutu in banda bala'in ƙarya to shi yasa masu karanta tarihi sai an yi hankali sannan da wannan littafin akan wannan kadiyin ya shi hukubatun min tarihi jaka na tarihi ma na wafatin nabi ila maktal husain tun daga mutuwar annabi har zuwa kashe imam husaini dan haka ɗalibai sai a ainihin wato nemi wa'annan a karanta sannan yake cewa bayan sun sauti hasan da wuka wa qatalil husaina sannan suka kashe husaini suka ainihin wato kashe al-imami husaini sannan bayan wannan bayan wannan wannan malamin muhsin al-amin a littafin shi ayanu shi'a a mujalladi na shafi na ashirin da shida yake cewa sun mabaya al-husaini min ahalil iraq ishirun alfan mutum dubu ashirin wa'inda suka wa al'imamu sai ne mubaya a iraki Gada Robi su ne suka yaudare shi wa karaju alai kuma su suka fito suka yaƙe shi wa bai'atuhu fi anaqihim faqataluhu mubayi'an shi tana wuyan su kuma waɗannan mutanen suka fito suka kashe shi sannan ba shi kaɗai ba wannan malamin Hussein Kaurani a cikin littafin shi Rihabul Karbala da kuma shafi na 61 yake cewa wa najidu mawqifan akar mun samu wani matsayin na daban yadullu ala nifaqi ahli kufa wanda yake nuni akan munafincin mutanen kufa Ya ya'ati abdullahi bin hauza at-tamimi wani mutum abdullahi dan hauza at-tamimi ya zo ya kifu amam al-husayn ya zo ya tsaya gaban al-imam husayn kafin ya mutu wa yasihu yana ta ihu yana cewa afikun husayn cikin kunan akwai husayn sai ya ce wa hadha sai yake cewa afikun husayn sai shi wannan malamin yake cewa kana bil amsi min shi'ati ali wannan mutumin ajiya yana daga cikin wannan suka goyi bayan ali bin abi talib aka yi rigima da bangaren muawiya kenan kaga abin da sa rigiman ta yi tsamari akwai munafikai a ciki ko babu akwai sai yake wa minal al-mumkin an yakuna min na katabu lil imam aw min jama'ati shamsin yana yiwa ma ya zamanto yana daga cikin jama'ar da suka rubuta wasiƙu zuwa ga imam imam husaini ko jama'ar shamsin da waninsu allazina katabu sun mai Kulu. sannan da alimam imam ya zo zai mutu yake ce masa ya husaini Bashir bin nari yana maka bishara in ka mutu kai dan wuta ne sai ka shiga wuta ya faɗa wa jikan manzon Allah sannan jawad muhaddisi ya faɗa a littafin shi nafsul mahmud shafi na ɗari uku da sittin da biyar da kuma tazlimu zahara sannan kuma a shafi na ɗari biyu da sittin da hudu sannan wannan shine da ya ainihin wato faru dangane da ainihin wato wannan matsalar to saboda haka sai wanda suka kamu sai hannu da hannu suka kashe da mu faɗi sunansu wanda suka kamu al'imamu Hussein suka kama hannu da hannu suka kashe al-mashhur fi kutubi ahli sir wa tarajum Annan lazina wa annal ladhi bashara qatl Husayn rajulani wannan suka kama Imam Husayn suka kashe hannu da hannu mutane ne guda biyu akwai Sinan bin Anas annaka'i na ɗaya kenan sannan akwai Washimr bin Zuljoshan wallazi tawalla kibarahu wanda kuma ya jibinci girman abun ya bada umarni huwa Ubaidullah bin Ziyad Ubaidullah bin Ziyad to wa bin Ziyad wa Shumr bin zojushin wa'annan mutanen kana min shi'ati ali bin abi talib a da sanda aka yi rigima da mu'awiya suna daga cikin masu goyon bayan wa ali bin abi talib kuma wa'annan mutanen su ne suka kama al-imam husaini hannu da hannu suka kashe suka kashe saboda haka wanda ya faɗi wannan daga cikin malaman shi'a yake suna daga cikin magoya bayan ali bin abi talib akwai tusi a littafin shirjalul tusi a shafi na hamsin da hudu wanda ya a tarjama ta ainihin wato ɗari da ashirin sannan bugun ainihin wato wanda aka buga a ainihin wato nadaf shekara dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da ɗaya wannan littafin aka buga shi sannan shi ma wannan shamu joshin ɗin nan ƙalan namazi a shaharudi malamin shi'a ne yake cewa wa kana yawmu sufaini fi jaish ali a ranar yakin sufaini wannan mutumin yana tare da rundunar imam ali bin abi talib kuma yana daga cikin mutanen da suka rubuta wasiƙa aka ce imam husaini ya zo ya zo aka kama shi aka kashe shi to yanzu wannan ya faɗa a littafin shi mustadrakatul ulumur rijal ilmur rijal a nashi allama annamazi ash-shaharudi a tarjama ta ainihin wato a mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da ishirin a tarjama ta ainihin wato dubu shida da ɗari takwas da casa'in da ainihin wato tara wanda mu'assasatun nashar islami suka buga kum hijira dubu ɗaya da da ashirin da biyar wannan littafin aka buga shi sannan zan faɗi littattafai guda goma sha biyu ko sama da haka wanda duk wanda yake so ya kure mu akan wannan ƙadiyar da muka yi bayani ba gaskiya ba ne to sai ya je ya zo mana da ɗaya daga cikin waɗannan littattafan yanzu mun yi bayani mun ce yan shi'an da ke iraki a wannan lokaci wanda suke da'awar su magoya bayan imam husaini ne su suka rubuta mai takardu ya zo ubaidillah ziyad yana gwamna a kufa lokacin yi amfani da kuɗi akan waɗannan mutanen jikan manzon Allah ya zo suka kashe shi shi ma ubaidillah ziyad a da yayi da'awan cewa shi magoya bayan magoyin bayan Ali bin Abi Talib Sinan bin Anas shi ma haka duka waɗannan mutanen duka mun yi bayani ga abin da ya faru akwai wannan littafin na ɗaya akwai maqtalul husaini lil maqbarin shine littafi na ɗaya akwai muntahal amal na dusi akwai al-luhuf na ibnu tsawus akwai lawaidul ashjan sannan akwai tazlimuz zahara akwai baharul ulum akwai nasul ma'amun akwai Khalil ashab akwai rihabul karbala akwai sayrul a'immatul isna ashara na ainihin wato hashim al-baharani sannan akwai hayatul imam hussein sannan akwai al-ihtijaj na tabari sannan akwai al-irshad na mufid akwai a ayanu shi'a sannan akwai maqtal al-husayn al-murtadin iyad sannan akwai maqtal al-husayn لعلي Musa موسى الطاووس sannan akwai Al-Majalis Al-Fakira fi mata'im ainihin wato fi mata'il akwai almajalis alfakira wayannan littattafai ne duka na shi'a da suka ce lalle kadiyar imam Hussein yadda muka yi bayani cewa yan shi an iraki su suka kira shi suka ce ya zo kuma ya zo suka kama shi suka kashe shi wannan shi ne abin da ya faru to bayan wannan abin da ya ainihin wato faru abin da muke da shi yanzu shine bayan wannan na ɗaya wa'inda aka kashe a ainihin wato karbala sun kusan kai su saba'in tambayar da zamu wa shi'a ta ɗaya kuma mutum yana shi'a ya je tunani ya ba mu amsa akwai abubakar akwai umar akwai Usman waɗannan ƴaƴa ne ɗan Ali bin Abi Talib ne yadda Hussein yake ɗan Ali bin Abi Talib a cikin waɗanda aka kashe a Karbala akwai Abubakar akwai Umar akwai Usman ƴaƴan Ali bin Abi Talib na biyu akwai Abubakar akwai Umar akwai usman ‘ya'yan hassan ɗan ali bin abi talib na uku akwai abubakar akwai umar akwai usman ‘ya'yan husaini ɗan ali bin abi talib to me yasa shi'a ba sa tunawa da wa’yancan da aka kashe a matsayin jikokin manzan Allah su ma abubakar da umar da usman ‘ya'yan hassan abubakar da umar da usman ‘ya'yan ali abubakar da umar da usman ‘ya'yan wa husaini na dai tambayar da muke kenan me yasa wajen bikin ba a ambatan wa'annan mutum ɗaya kawai ake ambato al-imam Husaini tambaya ta ɗaya kenan na biyu bayan wannan tambaya bayan ainihin wato wannan me yasa Ali bin Abi Talib ya haifi ya sa Abubakar ya sa Umar ya sa Usman wanda a cikin 'ya'yan shi ma fa yana da umarul akbar yana da umarul asgar yana da abubakar asgar yana da umar yana da yana da abubakar akbar yana da abubakar asgar saboda ganin girman kulafa urrashidun da yake abubakar da umar shi yasa ya sha faɗa ce layi yufadilu ahadun babu wani wanda zai fifita ni akan abubakar da umar in aka kawo shi illa jalladahu jaldal muftari sai na masa bulala ta haddin cewa wannan mutumin makareci ne ya sha faɗa a kufa ana ji ya ce khairu khairul umma ba'a da ha abubakar wanda ya fi kowa bayan wannan al'umman shine sai da na abubakar ɗin ji ali bin abi talib to tambayar da muke da shi akan shi a kenan na uku me yasa cikin ƴaƴan Hassan ɗan Ali bin Abi Talib babu ahlul bait gabaci ɗaya babu imamai gabaci ɗaya ƴaƴan Husaini ne guda tara na hudu me yasa Umar ya ɗauki Sayyidina Ali ya ɗauki kashi ya bayar ga Sayyidina Umar tunda su shi a aƙidar su cewa Sayyidina Umar ya kafarta to tambayar da muke yi me yasa Sayyidina Ali ya ɗauki kashi ta take shi wadda ya haifa ya ɗauka ya je ya ba Sayyidina Umar yanzu nake tambayar wani dan shi a nace me yasa aka yi haka waya maslaha ne na ce akwai wata maslaha da ta halatta ka iya ɗaukar yaka ka ba kafi sai ya shiru na ce annabi ya ce faɗi, za a takun mantara daular dina huwa hun fa zawujihu in mutumin kirki ya zo yana da addini yana da ɗabi'a mai kyau ku ba shi aure dan Allah mutumin da yake kafiri ne ina ma maganan addini ko ɗabi'a da za a ɗauki aure a bashi na ce in sai na ali ya san umar mutumin banza ne ni yanzu ba zan ɗauki yata in bayar ba ina sane kai ma haka sai mutumin kirki dan mai sai na ali zai ɗauki yar shi ga mutumin banza sai na umar ya san haka ne ya shi tambaya ta ɗaya kenan daga cikin tambayoyin to da suka rasa yadda za su yi su ba da amsa sai aka ce ai wato idan an kawo ta ne sanda aka yi auren in an ajiye matar wai ai ba da ita yake kwanciya ba in lokacin kwanciya ake ɗauke ta ake a kawo jaka ajiye a wajen amsa ta biyu sai suka ce ai sai na ali yana jin tsoron sai na umar kasan umar mugun mutum ne idan fa bai bashi ba fa zai iya kashe shi ba bayan an ce fa matsoraci ne ba sai aka zo sai aka buɗe babi cikin usulul kafi babin shaja'atul a'imma cewa wata rana sai na ali ya daga takobi zai sara sai Allah ya ce a rike shi wai wallahi idan ya sara za a yi tashin kiyama da ya sara takobin ta cikin ƙasa da takobin ta cikin ƙasa shikenan aka turo mala'iku arba'in suka dinga jani'in jaka da takobin nan suka kasa ciro ta sai da aka turo mala'ika jibril shi ma mala'ika jibril da kyar da bala'i da gumin goshi ya ciro takobin suka ce duk inda kaga an yi girgizar ƙasa a duniya to wannan shine asali wancan abin da ya faru to sannan littafin da mai yakin tabuka ya je ya karanta ya zo ya kasa din nan ya je ya karanta littafin shi'a ne sai a ce ranar yakin tabuka yunwa bata motsa ba ishirwa bata motsa ba rana bata motsa ba duk dan tsoron aliyu mazanwa mazan gaba da ƙaura maro ta dan marwana da sai na ali wai ka da ƙaura maro ta dan marwana wai da aka zo ana tirje tirji da aka dinga tirjiya a wajen saboda bala'in tirjiya sai da wajen ya zama rijiya can da sayyidina ali ya mai ya bai wani naushi a gadon baya sai da hannun cikin shi ya fito kuma wani dokin da sayyidina ali ke hawa ya je yaƙi da shi idan shi yadda kasar rana za ta faɗi wata rana iska ta zo ta kawo saƙo da ta kawo saƙo bayan bai da lafiya idan shi ya warke shikenan sai ta ce to za ta je ta faɗawa annabi idan shi ya warke amma ya ce ba zai je yaƙi ba sai iskan ta gudu sai sai na ali ya hau doki ya bi ta da gudu da dokin ya gaji sai ya sauka sai ya dauki dokin sai ya saba a kafaɗa sai ya ci gaba da bin iskar da gudu da aka je iska ta faɗi gaban annabi da ƙyar manzan Allah ya ce ci iska a wurin sayar na da yanzu ba iska a duniya ya kashe ta amma ba duk da waɗannan ƙarerayin kuma sai aka ce a a daidai lokaci ɗaya saboda contradiction wai ya ɗauki ƴar shi kuma ya ba wani saboda tsoro ya za hankali lafiya ya ɗauki wannan eh? to wannan suka ainihin wato faɗi wannan sannan bayan wannan ainihin wato bayan wannan yana daga ainihin wato ciki, to sannan mu abin da muka sani dangane da alakar Ali bin Abi Talib da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alaka ce mai kyau shi yasa yadda yanzu ba suna cewa Jafariya ba Jafaru Sadiq yadda yake jikan sayyidina Ali ta bangaren uba to kuma haka yake jikan sayyidina Abubakar ta bangaren uba shi yasa wani mutum ya zo ya mai tambaya ya ce masa ya halatta a yi mace ko bi kwalliya da zinari sai jafar Sadi ya ce faqad hala abubakar na siddiq fahu ai abubakar a siddiq yana mace ko shi kwalliya sai mutumin ya ce masa a taƙoli a siddiq da nafsika kai ma da kanka a matsayinka na jikan annabi mu da muke tsammanin akwai gaba tsakanin ku kai ma kana ce masa a siddiq ba wasa batan sai al'imamu jafar sadiq wani irin zabura wastaqbala alqibla sai kalli alqibla sai yace bari in faɗa maka kaji faman lam yaqul lahu siddiqun fala sadaqa Allahu lahu qawlan fid dunya wal akhirah Jin mutumin da bai cewa abubakar siddiqu ba shi kuma kada Allah ya gaskata magana shi duniya da lahira haka al imam jafaru sadiq yake to a ina zai yi jika ya karantar da ainihin wato cewa mabiyan shi su zaki kan shi yanda yake jikan sai na ali ta bangaren uba haka yake kuma jikan sai na abakar ta bangaren ainihin wato uwa shi wannan al'imamu jafaru sadiq Allah ta'ala ya shirya da mu to bayan wannan sai ainihin wato matsayin ainihin wato bayan wannan sai matsayin musulmi idan musiba ta same shi yanzu ai mun yi bayani an kashi sai da na umar an kashe na Usman an kashe na Ali kuma mu a da mu waɗannan mutanen uku sun fi matsayi da daraja da falala a wajen Allah subhanahu wata'ala fiye da al-Imam Husaini an kashe waɗannan to idan musiba ta same ka me za ka yi sannan me matsayin al-Imam Husaini shi kuma da wannan musibar ta sama قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى شيخ الإسلام yake cewa a ini wato mujalladi na hudu shafi na ɗari biyar da goma sha ɗaya yake cewa kadi a karamahullahu haƙiƙa Allah ya girmama shi wa ya ce ya ani al-Husayn shine Husaini jikan manzon Allah da me ya girmama shi ya ce bi shahadatin Allah ya girmama al-Imam Husaini da kuma shahada ne yanzu wanda ya samu wani matsayi irin wannan na shahada mukami na uku a wajen Allah dan Allah da bakin ciki da farin ciki inda ana yin abu ne babu nasi wanne ya kamata a yi farin ciki ya kamata a yi bawa ba ba bakin ciki ba sai yake to Allah ya girmama sayyidina Husaini da shahada wa ahana bi zalika man qatalahu kuma Allah ya wulakanta duk wanda ya kashe al-Imam Husaini au a ana ala ko wanda ya taimaka akan kashe jikan annabi au radiya bi qatli ko wanda ya ya yadda da kisan jikan annabi sai ya ce walahu uswatun hasana al-imamu husaini yana da abun koyi mai kyau biman sabaqahu min shuhada ga wanda suka gabace shi daga cikin shahidai fa innahu lalle shi al-imamu husaini wa akuhu da dan uwan shi hasan sune me sayyida shabab ahli janna sune shugaban samarin gidan aljanna sai yake cewa wa qad kana qad tarabbaya fi izil islam kowa ya san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu ya bar Hassan da Husaini suna ainihin wato ƙanana yace to sun girma a ainihin wato ko da suka riga suka taso addinin musulunci ya yi ƙarfi suka girma lam yanala min hijira a lokacin an je madina ne aka haife su basu yi hijira ba wal jihadi babu jihadi was sabar da ainihin wato hakuri, wal azafin lahi ma na lahu ahal baiti da kuma cutarwa akan hanyar Allah irin abin da sauran mutanen gidan annabi suka samu kamar irin su Abbas irin su hamza irin su jafar wan na ali da kuma irin shi sayyidina ali din duk wa'annan abubuwa na musibu su wayannan da suka taso ba su ga irin wa'annan abubuwan ba sai yake cewa fa akramahuma fa akramahuma sai Allah ya ainihin wato karrama su wa qatluhu wa musiba ibn taymiya yake cewa kashe al-imam husaini jikan manzon Allah musiba ne amma wallahu ta'ala qad sharar al-istirja'i inda al-musiba amma Allah ta'ala me yi ba ya shar'anta mana istirja'i wajen musiba ba dan ya ce wala nabul wannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat wa bashir as-sabirin alladhina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kenan duk wata musiba da za ta samu musulmi a duniya dan Allah wata kalma ya kamata ya amfani da ita inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allahumma ajirna fi musibatana wannan shine addu'ar da ake wa ake yi to sai ya tun sai suka akasa to daga wancan lokacin su wa'annan mutanen da suka kira jikan annabi suka kira kashe sai suka ce da auna ibnu binti nabina mun fa kashe dan yan annabin mu ya za a yi sai aka ce to jama'a abin da za a yi ya kamata a kirkiri ranar baƙin ciki a sa kaya a yawo Wannan suke da satellite ke kallo in suka kalli tashin alfuran da tashin al'anwar da tashin almana wallahi za ka ga abun mamaki ka ga mutum da hankalin shi da komai ba wallahi ya sa wuka ya farki jikin shi ranar goma ga watan muharram saboda ai ranar ne al'imam na akewa aka kashe shi saboda aka to shi ma dole ranar su ya zubar da su ya zubar da jini to amma daga cikin tabbayan da muke yi ai ali bin abi talib kashe shi aka yi amma me yasa kuka ware ranar bakin cikin mutuwan al-imam husaini ba ku ware bakin ranar bakin cikin mutuwa ba mutuwan sayyidina ali wanda a matsayi a daraja da komai a wajen Allah al-imam sayyidina ali ya fi sayyidina husaini daraja a wajen Allah amma wannan kashe shi aka yi wannan kashe shi aka yi me yasa kuka ware mu wannan rana wannan ba ku ware ne ba kenan addinin son zuciya ne addini ne ake ba nasi ba Allah ya ce ba annabi yawa ya ce yayin da aka ware mu wannan sai a sai yasa mu inda za mu fara ta farkon wanda za mu fara yi shine babban mai gida za a fara ta kan manzon Allah za a fara duk ranar sha ga watan watan rabiul awal tunda ya mutu ranar litinin sha biyu ga watan rabiul awal lillahi ladhi mu sai mu namu yi na sai mu sa to ranar bakin cikin mutuwar annabi tunda babu babban bala'i a duniya duk wannan abin da muka faɗa na musiba wallahi bai kai rasuwar manzon Allah ba babu babban bala'i irin ran da annabi ya bar al'umma ya koma zuwa ga Allah tunda da manzon Allah yana da duk waɗannan fitinin da aka lissafo sun faru za su faru ba za su faru ba to sai mu fara mutar nan za mu fara ranan bakin cikin mutuwar annabi sai mu zo sai mu ɗinka duk shekara sai mu zaɓi kayan da muka gaya mana sai mu ɗinka ranar bakin cikin mutuwar annabi to ba za mu yi ba saboda ba nasi Allah bai ce ayi ba manzon Allah bai ce ayi ba shi yasa ba ma yi na biyu <clears throat> bayan wannan sai mu zo kan ainihin wato sayyidina abakar na uku sai mu zo kan sayyidina umar na hudu sai mu zo kan sayyidina usman na hudu sai mu zo kan ali bin abi talib na biyar sai mu zo kan irinsu abdullahi bin zubair na shida har mu zo kan su imam husaini ta yamma muka gangaro muka gangaro har malam jafar sai mun ware rana baki cikin mutum malam jafar tunda ai kashe shi aka yi eh a'ala makana takal ilahul akbaru fana an bi bi jiwarihi ya ja'faru رجعت بلادي من فداهة مشهد لاها الصباح به وراء المنظر ولئن أصبنا من بشاءة ما جرى فنسيبك jallu أجل وأوفر قتلوك في يوم فضيل شمسه واختاره المولى العزيز الأكبر قتلوك في بيت الإله مصليا تتلو من الذكر الحكيم تحبر تتلو المعارج كي تقول اصبروا صبرا جميلا لن يفوت الأبدر قتلوك والمهراب دمك ساجدا يا حبذا موت تنال وتشكر قتلوا أمير المؤمنين مصليا وقت الصبيحة قصة تتكرر إن الأولى قتلوا أبا حفص لهم دور لكل جريمة لا تكفر ذاك وأن ما لم يكسوا قتلوك سنكشيك في يوم فضيل شمس أو ترانا وتألا يا في في تاتا إتتي رانا جمعة واقتاله المولى العزيز الأكبر qataluka fi baitil ilahi musalliyan sun kashe ka a dakin Allah kana mai sallah tatalu min az-zikr al-hakim tuhabbiru tatalu al-ma'arij ka karanta suratul ma'arij kai ta qulu lana sabiru saboda ka ce mana mu yi hakuri domin sai ya zamanto abin da yake karantawa a suran yana da munasaba da kuma abin da zai faru a lokacin sa'ala sa'ilun bi azabin waƙi mai tambaya yana tambaya dangane da azabar da za ta auku sai Allah ya ce lil kafirin laysa lahum dafi da kafare ba wanda zai cin kuɗi musu wannan azaba wannan azabar daga wa take min Allah zil ma'arish ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi kenan ranan ta'arujul mala'ikatu mala'iku za su hau war ruhu war ruhu malam Jafar duk ranan za su hau za su koma zuwa wajen Allah shi yasa sai ce fasbir sabaran jamila kai hakuri hakuri mai kyau akan mai abin da zai same ka innahum yarawnahu ba'ida su suna ganin abu ne wanda yake da nisa Allah ya ce wa narahu kariba mu kuma muna ganin ya kusa saboda haka san da yake karanta ayin wanda kuma za su yi kisan su kuma suna kokarin hauru masallaci da billahi hannun kusa kusa sai mun ware to rana bakin cikin mutuwa malam jama sai mu zaɓo yunifom ja za mu ɗinka tun da shi ya kama da kalan jini shikenan amma ba za mu yi ba tsakanin mu da malam Jafar sai dai addu'a ba za mu yi ba ba nassi da yace ai haka to duk wani mutum wanda muke girmama shi a duniya duk yadda yake da matsayi ba ma yin wani abu akan ki ce abin da Allah ya ce ai ko manzon Allah ya ce ai saboda haka kaga mutuwar malam jafar a najeriya duk wani ahalin sunna abu ne wanda in ya tuna shi ko wucewa ka zo ka ji an sa karatun malam jafar shi ka tuna amma tun da musiba ne sai dai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa bashiru sabirin alladhina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan wannan ya kawo a cikin littafin shi wasailu shi'a na hurrul amili a mujalladi na biyu shafi na 911 yake cewa al-imam abu abdullahi jafar farik ya ce inna a'adama musibatin musiba biha al-muslimun mafi girman musibar da aka samu musulmi da ita hiya mautu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita ce mutuwar manzon Allah sannan yake cewa ainihin wato idan musiba ta same ku in ji manzan Allah a cikin fa hadisan sai annabi ya ce musiba ta bi mutum ya tuna musibar shi da ni fa innaha a'zamu a'zamul masa'ib domin manzon Allah ya ce ran da na bar duniya na kuma zuwa ga Allah ta ce musibar da tafi kowace musiba girma a duniya sannan ya kawo irin waɗannan ainihin wato ya kawo littattafai akwai irin su tahazib irin su al na dusi irin su alwafi irin su wasa'il shi'a wasa'ilun shi'a irin su jami'u ahadisu shi'a irin su siyama ashura irin su hada'ikun nadira duka sun kawo to saboda haka irin su iqbalul a'mal mu abin da muke kai idan wannan wata ya zo na muharram muna kan abin da manzon Allah yake kai saboda haka daga wancan sanda musiba ta faru sai duniya ta dare gida uku sai aka samu nawasi suwaye nawasi mutanen da suke fito da gabas su fili akan mutanen gidan manzon Allah sai aka same su da aka samu nawasi su kuma abin da suka yi sai suka ƙirƙiri ranar farin ciki wanda cika ciki sai ya shigo ta wannan hanyar a nan ƙasar a dinka fararen kaya a je ai wane ne ranar shara balma mu a sunnar manzan Allah manzan Allah ce mana a kasa ciki gida uku ɗaya mutum ya ci abinci ɗaya ya sha ruwa ɗaya kuma ya ya dinga numfashi to sai aka kawo cika ciki za ga mutum ya ji ya siyo kaji masha Allah, an yi ɗinki wallahi ya shigo ta waccan hanyar ne masu murna dangane da mutuwar akan jikan mazan Allah da mu masu murna ba ma tare da su amma kuma su nan kasan kawai an ce musu gashi amma ba wanda yake da niyyar cewa yana yi ne saboda murna akan mutuwa jikan annabi ba wanda yake da wannan to saboda haka masu yin cika ciki wannan shine duk da zaka ga a littattafai wasu malamai na bayani a ma abin da ya tabbata gaskiya wannan a haƙura da shi na biyu su kuma sanda aka samu farin ciki sai wa'annan suka kalubalanci wa'annan me yake shi ya farin ciki dama ba bakin ciki ba su kuma sai suka kirkiri ranar bakin ciki akan mutuwan al-Imam Hussein to dan Allah da wanda ya farin cikin da wanda ya bakin cikin duk waye ya sa su ba wanda ya sa su kenan da wanda suke yin farin cikin da wanda suke yin bakin cikin a matsayin su mai da ita rana ce guda Ta bakin cikin duka ba wanda yake kan daidai sai wanda ya tsaya kan sunnar manzon Allah to saboda haka ba ma tare da can bangaren kuma mu ba ma tare da nan bangaren mu muna tsakiya dama annabi ya ce khairul umuni awsatuha wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasta eh har wadan cewa Allah sai ce mana walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama to mu ba ma can ba ma nan mu muna tsakiya muna kan abinda manzon Allah ya tsaya aka yi mai manzan Allah ya karantar a yi tara ga wata ga koma wata shine azumi ya karantar a yi don haka duk wanda yake so ya koyi da annabi idan watan ya zo ya tsaya azumi tara ga wata da koma goma ga wata wannan shine abin da yake wa daidai to me yasa aka kirkiri ranar bakin cike su bangaren yan shi'a wannan bayanin da muke yanzu muka ce yan shi'ar iraki su suka kira jikan annabi suka kashe shi Shi ne bayanin da ba sa so ya fito wa duniya cewa ga wanda suka kashe jikan annabi kuma dama ai zai yiwu mutum aje a kashe shi da kai kowa ya sani a duniyan duniyance yana yiwa wani kuma a zo kofar gidanku billahi ya fi kowa kuka wataƙila wajen kukan ma hadda tsalle zai hada sai an je an ta bincike an bincika an bincika sai a ga ashe ai wane yana da hannu a kisan wa a da kuma dama ai haka yan uwan annabi su suka yi suka je suka ɗauke shi rijiya suka jefa kuma suka dawo suna tawa suna ta kuka wannan shine abin da ya faru da haka tunda musiba ce wannan ba ta da daɗi kuka tilasta mana sai mun yi magana akan ta don Allah ya da gurare daban-daban duk shekara sai mun wannan takaddun ajiye ta zani duk shekara idan kun zo kun zagaye gari mu kuma sai mu zo mu zagaye gari da karatu haka za a dinga insha Allah in an zagaye gari mu a'a mu da aya da hadisi da maganganu Allah ya ce sai mu zabi gari sai awa mutane bayani dama mu da inda muka je ba cewa muke gasa nan gasa nan ba a zo a ji a cewa muke alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin abinda muke cewa kenan to wannan kenan maganganun da ya kawo akan irin wannan cewa suna da yawa saboda haka akwai muhimmancin azumi to ina so yin magana guda biyu wanda za su zamanto su ne na ƙarshe wannan littafin siyatul kubra au ar-risalatul adawiya na ainihin wato shekul islamu ibn taimiyya Allah ya masa rahama yanzu yana magana akan yazidu wanda nake so in yi bayani akan ainihin wato shi yazidin dan kar ma dan shiya ya bata ma shi lokaci akan yazidu yake cewa farrafida lamma kana tasubbu sahaba yayin da ya zamanto yan shi'a suna zagin sahabban annabi saral ulama'u ya amuruna bil uquba sai malamai suka zamanto suna umarni da uquba man subbu sahaba ga duk wanda yake zagin sahabban manzon Allah thumma kaffarat as-sahaba sannan sai suka kafarta sahabban annabi wa qalat anhum ashiya'a suka faɗa abubuwan da basu dace ba akan sahabban manzon Allah yace sai muka ambaci wannan a inda ya dace to har ya zo nan inda yake magana yake cewa wa hadal gulu wannan guluyin da aka yi fi yazid min tarafai akan yazidu akan bangarori guda biyu da waccan kadiyar ta faru sai aka samu mutane sai suka kasu gida biyu akan yazidu daifan da ta yi irin wani kai matsayi suka ɗauka yazidu yana daga cikin waliyi daga cikin waliyan Allah kai bal ma hasali wasu na ɗauka sahabi ne ibn taymiya ya ce hmm, bal ma hasali wasu na kirga yazidu a matsayin suna ganin shi kyama wani annabi ne daga cikin annabawan Allah to shine yake cewa hadal gulu fi yazid min tarafai wannan guluyin da aka samu akan yazid daga bangarori guda biyu khilafu lima ajma'a alaihi ahlul ilmi ya sabawa abinda ma'abuta ilimi suka yi ijma'i akan shi sai yace fa inna yazid bin muawiya yazid dan muawiya wulida fi khilafatu usman bin affan an haife shi ne a khilafancin usman dan affan kenan shi ba sahabi bane na manzon Allah walam yudrikin nabi sallallahu alaihi wasallama bai riski manzon Allah ba wala kana min sahaba kuma bai daga cikin sahabbai bi ittifaqil ulama da ittifaqi na malamin wala kana min al na bid-din wa salah kuma bai daga cikin al na wanda suka shahara da addini da kuma salaha sai ce wa kana min shubbanil muslimina kawai shi ne yana daga cikin samarin musulmi ne wala kana kafirin kuma ba kafiri bane wala zindiqin kuma ba zindiki bane wa tawalla ba'dahu wa tawalla ba'da abihi ala karahata ala karatu min ba'd muslimina ya shugabanci mutane bayan baban shi akan wasu mutane ba sa so walidan min ba'dihim kuma wasu na so sai ke cewa kana fihi shaja'atun yana da shaja'a da karamci walam yakun muzhir fawahish bai bayyanar da alfasha ba kamar yadda ake ne karari a ce mashayin giya ne yana rawa da mata kama ya haki an husumu kamar yadda abokan husuman shi suke ruwaitowa da gare shi sai ya ce wajarat fi imaratihi umurin azima a zamanin ainihin wato yazid ɗan muawiya ne abubuwa suka gudana yace na farko maqtal al-husayn kashe jikan manzon Allah da aka yi a zamanin al-imam yazid ne wa huwa lam ya'mur bi qatl al-husayn al yazid bai ce a je a kashe imam husaini ba wala azhar al farha bi qatli kuma bai bayyanar da farin ciki yace a je a kashe shi ba wala nakata bil qabid ala sanayahu kuma yadda ake ruwaicewa a ce wai an datso kan shi an je an kai mai waye dinga sokawa a kan shi ibnu taymiya yace wannan maganan ƙarya ne wala hamala ra'as al husayn kuma bai dauki ba dauki kan husaini ba an kai ne ila sham zuwa sham lakin amara bi man il husaini wa bi dafihi an al amr ya ɗauki ainihin wato Ubaidullah bin Ziyad ne yace ya zama gwamna shi kuma Ubaidullah bin Ziyad sai amfani da waɗannan mutanen wanda suka ce yi eh me yazo yazo suka kashe shi to duk malamai sai suka bayani sai ya bayani ana yace laifin Yazidu idan ma yana da shi shine an yi abu a gwamnatin shi ya kamata ya ɗauki mataki bai ɗauki mataki ba wannan kuma a matsayin shi na shugaba in yana da laifin shi Allah zai kama mun bar abin a hannun wa a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yanzu masalan yanzu ko ya san Umaru Musa Allah ya ji kansa Allah ya masa rama dan da yake shugaban kasa rigingimin jin sun faru a matsayin shi na shugaba akwai abin da ya kamata ya ɗauki mataki amma bai yi wani cikin decision ba yanzu dan Allah idan mun tashi za mu ce ne Umar Musa shi ya tura aka kashe mutanen Jos ko ko za mu ce a matsayin shi na shugaba an yi abin da ya kamata ya ɗauki mataki bai ɗauki mataki ba yanzu dan Allah idan ka je kana bada labari ka ce shi ya kashe mutanen Jos dan Allah an mai adalci ba ya adalci ba Da wannan shine abin da ya faru akan ainihin wato kadiyar al-Imam Hussein saboda haka malamai suke ganin cewa Yazidu tun da dai a matsayin shi na shugaba da aka wannan Ubaidullah bin Ziyad ne amfani da waɗannan mutanen wanda suka kira jikan annabi suka kashe shi to ya ɗauki mataki a kansa wannan shine laifin da yazid ya yi na kin ɗaukar mataki akan waɗannan mutanen da suka kira jikan annabi kuma suka ainihin wato kashe shi wannan in ma laifi ne to wannan shine laifin da yazid yake da shi na aka kakka ba kanka wahala ba wanda zaka ka ganshi yana karatu a ce maka to ga wani hadisi an rawaito daga yazid ko ka taba gani babu saboda ba sahabi bane ba tabi'i bane kawai sarki ne daga cikin salakunan wa musulmi masu mulki shikenan idan ya yi daidai al'amarin yana wajen wa Allah in ya kuskure yana wajen Allah kuma mu yazidu ba mu ɗauka cewa kafiri ba ne musulmi ne yana da kusa kure da ya kuma yana da yana da daidai amma ce wanda kuka yi wai shi ya kama jikan annabi ya kashe shine maka ce wannan maganan ƙarya kuke yi yazidi ko da ba musulmi bane ko da arni ne yana buƙatan a matsayin shi na matsan nan mutum a yi masa adalci ko bai buƙata da wannan maganan ƙarya ne kuma mun kawo maganganun imamai da maganganun malaman ku sun ce wannan suka kira jikan annabi ya zo suka kama shi su ne kuma suka kashe shi shi laifin yazidi an yi abu a gwamnatin shi bai ɗauki mataki ba wannan shine abin da ya faru a cikin wannan matsala saboda haka in dai ba musulunci ake so a kawo cikas ba yadda akwai waɗanda suka riga sayyidina Husaini mutuwa kuma a fage na shahada ban ga dalilin da zai sa a mai da mutuwa shi ya zamanto ranar idi ba ranar wa ranar biki ranar tawa da mutane hankali ranar haɗa gosulo a gari a matsayin wai ana bakin ciki akan mutuwar wa mutuwan al-Imam to abu na ƙarshe idan musulmi musiba ta zo mafitar shi guda uku ne na farko al-iltizamu bi kitabillahi riko da littafin Allah na biyu التمسك بسنة نبي Sallallahu alaihi wa sallama. رقو da karantarwar manzon Allah na uku shine lizimtar fahimtar littafin Allah da sunnar annabi kuma akan fahimtarwa yan mazan jiya su ne sahabban manzan Allah wannan shi kadai ne zai maka maganin ainihin wato fitina wannan kowa ya san hadisin irbat ibn sariya wanda manzan Allah ya musu wa'azi saboda annabi ya ce musu manya ish minkum fa sayara lafin kaseera me suka ce me manzan Allah ya ce sai annabi ya ce musu alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidina wallahi duk fitinan da ta taso wallahi in kana musulmi ba za ka taba samun waraka ba ka samu ainihin wato kubuta sai in ka dawo ma sunnar manzon Allah Da haka sunnar annabi ita ce jirgin ruwan annabi na wanda wanda ya shige ta ya tsira wanda kuma duk bai shiga ba yana cikin yana cikin bala'i shi yasa ashura ne watan wani wata ne kowane wata ne kowane wata daga cikin watannin musulunci a kowane wata baka da ikon kai wata ibada sai in Allah ne ya saka ko annabi a kowane sati baka isa ka kirkiro ibada ka ba sai in Allah ne ya saka haka kowace rana haka kowane awa baka isa baka kirkiro wata ibada sai in Allah ne ya saka saboda haka wanda ya ce Allah ne ya sa shi wancan to sai ya kawo dalilin inda Allah ya ce ayi wannan Allah ta'ala ya shirye da mu manzon Allah an masa rasuwa a rayuwar shi rasuwar da abun ya dame shi bai ji daɗi ba amma ba mu taɓa ji an ce annabi ya kirkiri wata rana ba misali ranar bakin cikin mutuwar na na Khadija ranar bakin cikin mutuwan ibrahim dan shi ranar bakin cikin mutuwan abdullahi ranar bakin cikin mutuwan wane ne duk a 'ya'yan annabi fatima ce kawai ya rasu ya batta allah ta'ala ya shirya da mu da haka wannan su ne bayanai dangane da ainihin wato wannan hadiya allah ta'ala ya shirya da mu da haka za mu tsaya nan abinda muka faɗa dai ne allah ta'ala ya bamu mu lada abinda kuma muka yi kuskure muna roƙon allah ta'ala ya shirya da mu kuma duk wanda ya ji an faɗi wani abu ba wani wanda muke yi don wai a ci mutuncin wani a'a fahimta ce fitina ce ta taso aka tilasta mana sai mun dinga yin magana a kanta wanda da babu ruwanmu na tattauna wannan matsalan a cikin al'umma musulmi domin ba matsala ba ce mai daɗi amma tun da wasu suka ɗauko ta sai ya zama to shine sha'ar din na shigar da wasu cikin addinin su mu kuma ya zama dole sai mun wa mutane bayani akan ga abin da yawa ga abin da ya faru Allah ta'ala ya shirye da mu saboda haka za mu tsaya nan subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da Allah mun yi tsammanin cewa kamar yadda muka faɗa a baya cewa akwai wanda yake da buƙatar tambaya zai rubuto ne malam a karanta wa malam sa'annan malam ya bada amsa kan tambayoyi ranar juma'a da ranar asabar akwai muhadara za a gabatar a bakar masallacin hausawa inda malam yake limanci wanda malam aminu ibrahim sautu sunna da malam abubakar bin za su gabatar da muhadara din kuma insha Allah yanzu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إذا أكون تنبيه تنا gobe ma muna da karatu a nan insha Allah gobe ma ma iya ansa tambayar da izinin Allah